أما بعد يوانا آل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوبنا التي جمعة شابك زوجة رضيء الآخرة شكرة الوئر في يوجد ثلاثين الآية كما يعيدي نبيو قوة أبريل لشكرة دو دو الروما الحمد لله محمد لستاتي زيارة إلى السيسي الإمام البخاري زامتاتي لستاتي لكذا وهذه جيران تورونا لستاتي من بلادي amma da Allah kare duba littafi wanda za su iya ce su ɗaga hannun gani ɗaya ha bismillahi ne biyu uku kai san hati zun bukari ba da kai ba hudu biyar a ba jama'a shidda bakwai eh? a alhamdulillah ne takwas a haddasa kanta a kuɗi da karatu ba kawai da gashi kai wani bayani don harka da kuɗi hikima gare ta ji gaba littattafan imam bukari guda biyar na farko kafin a zo ga wannan sabon littafi da za mu karanta ya koma da kitabu bad'il wahyi sannan sannan kitabul iman sannan sannan kitabul ilm sannan sannan kitabul نحكي كأنزع مطلعين عجل تريد سيريك الظن آه تجا جني الولاة لا قبل دوابك وضع كبه دجنان كل سيما البخاري في راس الدواء ولا أبين لك الألاك أدوان تشيني كتاب الحي شيني كده لا متعشاهد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب الحيض وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض أم هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يقهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كودا كيني كراتو كايتاك بسم الله ينزل تفسير لساتي شيئا وبغالبي فاكو كون لساتي يفيه بسم الله شكرا جدا في أرشن آه، كتاب الجهاد والسير أخرى كم العلم لم تتردد بسم الله كما أبابي لك ألفين فلم بسم الله هل يحتاجي الى جيروسا وعلم بها بسم الله اكتساب الحي وانا بحتاجي زي ما قال قبله كشوك في الهيلا هيلا يتشي العادة تشي زوم ماتا وسأل الله تبارك وتعالى يروب ساتا اكن لبكا ماتا ان ادم في صلوك سندنا ناي شاكي كوفي سوى هيلا تازو متى في منذ الله يتي ان هذا شيء كتبه الله على بلاش ادم kamata ki damu don wannan abu ne da Allah ya dora shi akan dukkan mata 'yan adam shi yasa nan gaba kaɗan za mu wata magana mai alaƙa da yaushe aka fara haila babi musamman ya yaushe aka fara haila ko ko ya hukuncin haila ya fara wani abu mai kama da wannan to abu ne wanda Allah ya wajibta shi akan mata 'yan adam gaba ɗaya saboda haka jini yakan zo musu wata-wata akwai kalilan wanda ke yin wata biyu akwai kuma kalilan wanda ke yin zuwa a wata amma dai al'ada wadda an mafi karfi ga mata ita ce kowane wata mace na haila ko guda kuma sukan bambanta akwai mai kwana ɗaya biyu mafi yawa dai an ta fara daga biyar abin da ya ɗanyi sama ko ya ɗanyi ƙasa mafi yawan su kwana goma sha biyar yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu kun ce kowa yawa a wuta da ya ce ku ne kai ban taɓa ganin mai ragaggen hankali da ragaggen addini ko mai rinjaye masu hankali da irin suka ce haɓa abu Allah ragaggen hankali kace ba ragaggen addini ce ƙwarai ku ya ce ashe ba Allah ya ce in namiji bai nan a sa ba ta jusu shaida ba sun ka ce haka ko Allah ya ce ya ce to kun ga kenan hankalin ku bai cika ba ya ce to ashe ba ɗayar ku takan zauna rabin rayuwar ta ba ta ibada ba rabin shekarar ta ba ta ibada suka ce haka ne yadda ta kuka ce na addinin kuma na da rabi wannan sai ya nuna wa malamai cewa al'ada tana iya fi har rabin wata kwana goma sha amma iyakar ta kenan idan ta wuce nan ta kashe daga al'ada za ka jini iri uku ne akwai na haila wanda lafiya ce shi sai da matsala akwai na haihuwa sannan akwai na istihala wasu wanda ya fito ba don lafiya ba don ciwo ya samu don wata jijiya ta motsa a cikin jikin mace saboda haka sai ya fito da kuma kowane su da hukunci hukuncinsa amma jinin biki aka rufe da shi da jinin al'ada da shi ko jinin istihala yana da bambanci da shi don haka malamai mafi yawan su tun daga zamanin sahabbai sun tafi akan cewa jinin istihala ya bambanta da haila saboda haka mace za ta iya yin duk ibada wannan shi kusan mutafakun alaihi don malamai su yadda idan mace na istihala za ta iya yin ibada amma to mijinta zai iya saduwa da ita nan sai suka rabu kashe uku wasu malamai suka ce eh tunda za ta iya yin ibada don ni da ya zafi al'ada in dai za ta yi ma Allah sallah an yadda da ita ne tsarki ce kenan to bin da zai hana mijin ce sadu da ita wasu malamai suka ce a bai halalta mutlaƙan sai dai a yi haƙuri wasu suka ce a'a shi dai abin ya kawai ka ba inda za a yi to shi kenan alimam abu halifa shi ya ce a'a shi dai yana ganin dole ne ce wato ya zan a lura da al'adar da ta kyale kafin istihala ta zo kwana nan ce in ta wuce kwana goma da shi kenan miji tana iya saduwa da ita amma in ba ta yi wuce kwana goma sai al'adar kwana uku sai jini ya canza ya zama istihala to bai da dama ya sadu da ita da sauransu da sauransu ne amma dai galibin malamin sun tafi har daga cikin sabai a kan tana istihala hukuncin ta daban da na mai haila to wannan littafin da zamu karanta ta to kan yana magana ne game da hukuncin kwanciyar mata saboda in yana yiwa mu mai da hankali mu karanta shi da kyau kuma mu sai da iyalan mu kasance shi yace wa qauli Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فليس نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن وقدموا لأنفسكم وشي مال البخاري ولا لا ينبغي في ليه قاعدين إلى بيت أنا ويسألونك عن المحيط ألا يتز... متى علينا تنبيرك كذا ده حيلة المحيض مصدر يميني يطلق على الحي بنفسه في ذوقنا حيلة إيشي سنة ما كتن بيع دمد حيلة كما سنة مصدر يمين ينا إذا مصدر مكاني كو زماني ولكن سنة تنبيع كذا الآدم مات كون سنة تنبيع كذا مد النوك سنة مصدر الآدم كون سنة تنبيع كذا برد مد الآدم سكي فاوا وقوة النيني ليه كل هو هذا تكي مصدر حزن ثاني kuma cuta ne saboda lokacin da jini ke fitar da mace ita lafiya ce take samu amma abin da ke fita da jikinta cuta ce lokacin da cikin ka ya kumbure ne kake buƙatar ka yi a mai ko ba haka ba haka in kai amai ka samu lafiya amma mai da za ka jini da za ka fitar abin da ke ƙare cuta ma ya zan ƙare ma ciki wannan shi ne don haka sai Allah ke kazanta ce kuma cuta ce fa ta zilin nisa a kan mahaifi ku kaurace wa mata a lokacin haila idan muka ce masdar ne makani ne abin da zamani ne lokacin da kike haila ku kaurace masa ko kuma fa tazilu hunna fil mahid ku kaurace musu ga wurin nan da suke haila ma'ana a lokacin haila bi har haila wala taqrabuhunna hatta yatuhunna ala ku kusance su har sai su yi tsarki wannan ita ce hujja cewa haramun ne ne da sadu da mace a lokacin da take al'ada amma حديث يا تبتر مثل ذلك أبن دبا والنما سبودا أفلم بيان ونن آية رياض أفهيه مسلم آه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه وانت من السوى لا رباو مدينة سنة تلوم أبن دي يهودا واكي سوء دم السنة حيلة كبائي هد إتر الجداعتي سوء أقول إتر جدا سوء كنت مسلم في دنجري sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wato sai wanda ayar ta sauka cewa kawai ce musu sai manzo Allah ya ce musu isla'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai banda wannan nikah banda aure banda saduwa banda jima'i zaka nan hadisi ya tabbatar da ana iya yin abin da bai kai ga saduwa ba na sauran jin daɗi da iyali sannan a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana domin matarsa tana kwanci tare da shi a lufafi ɗaya sai jini ya zo mata ta zabura sai ci dawo ke kwanci ce in jini ba wani abu ne ba suka ci gaba da rayuwarsu da aka saba wato iyaka abin da mace za ta yi shine ta daure jikinta da ka kenan haramun ne namiji ya sadu da mace lokacin da take idan har ya sadu da ita yayi zunubi yayi laifi har akwai sahabbai da suka ɗora mashi yin kafara cewa ya yi sadaka da dinari ko rabin dinari mana ka samu daidai sadakin mace budurwa guda hudu ka yi sadaka da shi ko kuma ka yi sadaka da sadakin mace budurwa guda biyu a cikin zunubi ne babba Allah ce fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka yi tsarki ko ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku كان سألك حتى يطهرنا من سيتي فإذا تطهرنا وصما لم يسك سي معنا قباتي أكتوزا متسلم مغنى أما قاعدة إذن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى بالنسبة إن كلمة أكلمة ونكاري يا كوات أسألوا لكاري بياني أكتوزا باقة سي ولا تقربهن حتى يطهرنا kar ku kusance su sai sun yi tsarki ma'ana sai jikin su ya bushe sai jiri ya ɗauke ya daina fita amma ko jirin ya ɗauke a kori shar'i na biyu mai zuwa shi ne fa'i fa'iza ta na idan suka watsa ruwa suka yi wanka tare nan, banda da ɗaukewar jinin tsarki ne wanka kuma tsarki ne na biyu idan jinin suka samu fatuhun da mai haika a kuma sai ku je ku sadu da iyalai har kamar inda Allah ta'ala ke cewa وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ستة فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأخذها إسرافا وبدارا أن يكبروا كبدا مرايو إذا أكبر مكة مرايا هدوك يشي سيجير ما ساكتت وكبدا أشي ka fara كأنك kaɗan الليلة في to وجهي in ya dawo da riba ya ce ga abin da aka samu kawar da sai ka ce je wannan kai kai harkokinka a je a yi aski da wannan a sai sabulu da wannan a sha shayi da burodi da wannan ya sake da ka bashi aka yi biyu aka yi uku kaga kenan fa in anastu minhu muslim ko da haka na farko ba za a bashi ba sai shar'i da ɗaya ya cika hatta idan balagun ta sai ya isa aure sai ya zan bale to ko ya isa bayi ko ya isa aure akwai wani sharɗi na biyu shine kuma sai ya yi hankalin juya zuciya sai ce fa in anastu minhum رشدا ذاك شرعي دون فكبر هكذا ولا تقربوهن حتى يطهرن شرعي للآية فإذا تطهرن إن شرعي نجل اتفاق فأتوهن من حيث أمركم الله وهو مستقيم ده ألا يقوم الشيك وكركم هو مستبايع يقول لن أدلتكم أنفاسا وكما فأتوهن من حيث أمركم الله فهو يبدأ ألا يؤمر شيكم معناه كل ما ترك كيسها لن تدريك يمكن ترك كيسها لن تدريك يمكن ما ترك بس باقيين ترك با تقوت الكبا وان إن الله يحب التوابين من لي ألا ينا ثم سيوى الكبا ويحب المتطجرين ينا ثم سيوى الكبا كذا ليس أكاو مجال الكبا أنا هو ده أنت يوجد ليس يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد jini ya ɗauke ne ya ka ce to su tuba yanzu su daina sannan Allah yana son masu tsarki don ne domin kazanta aka zuwa mata a wancan lokacin ku tuna yadda mutanen lut suka ce أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون حتى ينقلتي لي أبو سالم سباس باسوا باسوا زوا كبايا ينقلتي لي هذا اسمه شو شو كذاليني انت حبيتي العارف فيكي اما شو ما فيه ذاك سالت على كم حد شايف من كذاليني فني يدور عند فيكي للالتي ويتي انا باب باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الخيل على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر باب كيف كان بدء الحيض يا يا أكفار حيلة الإمام البخاري أنا ينا في شوي حيلة تبيئة أكيد تكن قدم سوء أسلي كوكو حاجة بتاني تفاو فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وانا بالي زي أوكتي جندا فإن مزالة ثلاث بهيمة لعائشة كوانا الأمر اللي يساليك أبو لدى الله يدور سكن بنات آدم كان بيت متعني كبير في أدب أدم ما تعقنا يكتب هكذا وقال بعضهم وثم لما يكون في kamar yana ولحديثنا ga أثرنا عبد الله بن مسعود الإمام عبد الرزاق الصنعاني يروي في السن مصنع سوى كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل فرق أبن أكا أيكو حيلة شيني كان بنو إسرائيل أنا ما تاكا في بنو إسرائيل باس حيلة بنو إسرائيل سورة سورة إلا يتي تاكا بقرة حيلة. فكنت حبار حكا بخارية في يمتي إيه. أما نفس أبن أكا سوى آه، كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا maza da mata tare suke sallah zamanin mazan sa'i fa kanat mar'atu tatasharrafu lirajul sai mata suna leƙen maza fa alqa Allahu alaihim alhayy sai Allah ya jefa musu haila kenan kana iya tanka sa cewa da babu haila dalilin mun ga laifin nasu an kai musu haila ko ba kan amma kuma muna yi lokaciya ana haila amma ta kwana uku hudu biyar saboda wannan laifin na sai an ka extended ɗinta an ka samu su ta wata guda ko cikin jini suke صبر في ليه سبعة هيك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديث من قال يا تبو أبي هذه يوا سوى كتبه الله على بنات الأرض من قرأ ما فيك سمع هذه من ديبا كاوش ديبا نولي رزوا هذه ما بكم ليش هو قول الحديث بس ليش هذا تليبا ليش هو حديث وانا اليوم كارت من السماء سوى حديث النبي أكثر هنا مثل hadisin manzo Allah ya fi buɗe abin ba daga manzo Isra'ila aka fara ba dukkan adam gaba ɗaya mata suna yi ko kuma wa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisai da suka zo kan wannan matsala cewa eh, mata duk gaba ɗaya adam suna yi sun fi yawa kuma ya fi kamata a yi riko da su sannan ko duk kana iya fahimtar a haka babu ne kuma anan babu ya kare malam bai kama ka hadisi ko guda ya kare ya yi nuni zuwa ga matsalar da matsala ce da ana iya tattauna ta kuma ana iya kawo su hadisi a cikin amma shi ana sababin to babu wani hadisi da yake bukatar kawo باب الأمر بالنفساء إذا نفسوا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا جسرك فلما كنا جسرك حيث هت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفس قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أقضي ما يقضي الحج نعم أقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر باب الأمر بالنفساء إلى إذان فتنة wannan bani zai magana game da me aka ce mata su yi izanu fitna idan suka yi jini ya kawo suna goma na haila wannan yana cikin suna goma in kuna so ku je sai mutum aya da muka fassara a suratul baqara wa yas'aluna 'ala al-mahid ku duba tafsirin qurtubi ba ka suna yin gaba daya to me aka umarci da haila ce حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها wannan isnadi inda ana rubuta sunayen mutane a sha a warke ya kamata a rubuta shi saboda jalalar darajar Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih al-Madini al-Basri Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran الكوفي ثم المكي عبد الرحمن ابن القاسم أحد الفقهاء السبعة بالمدينة القاسم ابن أبي بكر الصديق عالم أهل المدينة ثم عائشة رضي الله عنها بس علماني اذا جاءت شيء آه، أتترد أصق الأحادين أصق الاحاديث قلنا هذه إياتا شد أكاوشي لما قلنا غير بمك غني ولا أنت اللي بتستغني فلا تند الزيارة إمام البخاري كون حديثا حديث من اذا إذا غيرنا عائشة يعني. عند ذا فهم آل دين كفاري في زمن الشجرة الإسمان في زمن سمالا إدريس زون لا بري ولا الحجة في الشجرة الإسمان كان قولوا ما تسألوا سنة عائشة شو آل دين وسيكراتون هذه في جنة عائشة في أجيرا قول آل دين في كما آل دين وسيكراتون بريسا حق أبوك ألشان ما تروا وايا درس بخاري درس عبد الرزاق درس نسائي درس طبراني درس دار القطري للفرنسي ولا تستفيد في اكل التخلص هل اكل التخلص يعني انسو ذهب يتسلسل على النبلاء ما كان في اغانو وانا حديث ما كان تاني وهي ثم اغانو بند وانا ائمه لفكر ويتوشي امام نولي في كثير ثوره اسانيد ko wani rubutu da ne ina jin mujallar nahba ta buga shi shekara biyu ko uku baya ya yi akwai shi nan labarai a sakon hadis dirasa naqliya waɗanne hadisai ne suka fi ko waɗanne hadisai inganci wannan maganar ba ku ganin su ke ilmin musala in aka zo wani ilmin musala ta ake a sakon asani wani isnadi ne ta kowane zama ingantacce سيأتي إنك جي بصرة قاع إسناد الليل إنك جي كوفة قاع إسناد الليل أقول إمام البخاري سيدي قاع إسناد الليل أقول وانا قاع إسناد الليل فأولا دراسة سيمو كتير ولي إس ولي حديثي مما يتكون إنجلت إنك جي بند متواتر شيمو سنة متواتر عن غمو غنى إنجلت السين حديث سيو عند باب متواتر يبو الليل أخاكو أما ياكما تولنا حديثي أساسياتي سيريني بيشي بسطور بسنار فاك إنك عوالي جزي من الدراسة فاك بلا بيتي حدثنا علي بن عبد الله مكتشيني ابن المديني كو لكن كبار أئمة الجرح والتعديل لكن مي مي مالمي مالمي مدوغر الإمام البخاري وجنتاك مزاجي ضرب سهل أنت باتع مالمي أظام لنصبا فاتسينا للأورنسا أورنسا ينا سمد في كو ينا قطرش إمام البخاري لكالسعلم بيكي سوى أرانا دما لمينا بنت أفرق دبابا إنا جذبه ولئن بند أليه للولي ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرت نفسي عند علي للولي حكى إمام البخاري ثم لمن كنت كم مسا شكرا بأكا يتيشي كتتي شكرا بجا سفيان الإمام سفيان الثوري يرد وهكا ولي دوراره يا سوكا wani tauraro ya daga kun ga kesa ba daga sufyan sauri yake ruwaya ba daga Sufiyan ibn uyayna Sufiyan ibn uyayna ya rayu har shekara ta Shi ne a babban malamin kufa wanda ya taura zuwa makka har ya kasance daga ko'ina hajji ake zuwa amma babbar manufa ita ce a gano shi saboda ulumul isnad ya gamu da malamai manya-manya jigajigai waɗanda ake buƙatar ilimin sannan kuma da nazafatus sanad malami ne mai intiƙaƙe sun ce yana tadli walakin la yuhaddisu la yudallisu illa an fiqa kaga sabanin sufyan الثوري فإنه يجلس على الضعفاء في سفيان بن عيينة بايا baya في سي daga ثقار da haka ga darajar ulumul isnad ga darajar malaman da ya gabu da albarkaci yana garin makka shekara 80 eh, yana aikin hajji shi kuka ji eh, mako biyu da suka wuce malam na bamu labarin cewa ya yi aikin hajji karshen kowane hajji inda ya tsawafin wada بن محمد بن أبي بكر الصديق قال سميت القاسم بن بابنسة ابن محمد ابن أبي بكر الصديق يقول سميت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج من كتاب بعض الوثنية بن ايت الحج من جنة عائشة كلام بس صو أمراضة أولا ما ايت الحج حكى بعض من ثلاثين إذن يكبر فهكا قوة تفيدنية حجية تفي فلما كنا بفرق حسو حتى لو كنا مكة كنت جا مكة ميل جوما نجرين مكة فرق حتى في لي حيلة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي سيما قال لي إيش يقول لك يجئنا كوكا قال ما لك أنا فتي يسي ليس عليك جيني يظلمك قلت نعم نتي إيه قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كيف يتولى تولى عن أمري لأن إعذاره تشقي أعيان أدم البخاري بخاري أسيات إروش يولو فضادي أنا كما يا كاوشي كمل لي فاقضي ما يقضي الحاج داك في جمعة بند الحديثي كيف تعب على بنتك القضاء معناه الأداء أي أدي ما يؤديه الحاج كما كما ولا زي ورور يمنى لي كل على ذوات تمام سمالا آه idan na zo na samu sallah raka'a uku a sallar isha'i ta hudun zan yi fatiha ne kawai in asarta ko ko zan yi ta yadda ake raka'an farko sai a kawo hadisi إذا أتى أحدكم المسجد إذا أتى أحدكم الصلاة فليأتها وعليه السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية وما فاتكم فاقضوا قرنك القضاء معناه الأداء هو هكذا ذاك ما فاتكم فأدوه ما فاتكم فاقضوه ما فاتكم فأتموا به صلاتكم تقدم مجال دي تقوم إليه لكن فعل صلاه ليس فقدر ما يقضي الحاج دق عند الحاج كي تباكي بيتي غير ان لا تكون في بالبيت ابوك فلاني بذاكي دوافي الحاكي الله بني دمي دوافي باع انسى سير الحاكي ومن حديث يسرى لسفيان يا با يا با ولي بسوي مثل يقول بكرشرة أما تجلن قوة في sallama yace assalamu alayka ya aba muhammad yace wa alayka assalam wa rahmatullah yace حجت صحابك قبل أن تطوف بالبيت فما الذي عليها مسكيتي حجي في حالة تزمت تنكا تنكي قوافل أي لا باقي إفاضة ما وجبك أنت فيك تفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت دون أبنك على الحاج كي تجيتي أما بند كواسل تايك الله في في مسحل من قدوة أكوي نفسي أكوي دليلي أكوي عدو كوي يسي نعم عائشة رضي الله عنها حجت صحابة بفرد وعمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي ما يقضي الحاج غير عنها لا تقوف بالبيت لا هجة في انتحال من بلاغ في إلا تتيني قلت نعم حدثني بذلك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها سيبك لك لقد استثمنت القدوة يتي كاغو ده دليلي قوي وأحسنت البلاغ كاغو ده حنيا كيكاوة والله لك ذو الرشاد هلا دورك تاشي يا كحبيبي ده سيد الحياة إنه إلا بدنا اللي بيها كفتي ما لبي ولا في العلاقة Saba inda ko zai na ci a hujja in an baki nasi in an baki hukunci sannan an baki hujja kuma ya cikin ta inganta a tabbatar mai da inganta da suke. A ga irin wannan nafas na magabata iya kamata a ce mun yi ƙoƙarin rayawa a cikin al'umma ta duk wanda zai yi magana ya ta da authority na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da authority na kansa. Karka ce a ni kan abin da nake gani kai awa me ka gani kai makaho ina idanun da kake gani ya kamata mu dora mutane akan nafsi kuma mu tantance nafsi mu ba su wanda ake inganta قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر فما يكتشف أولا هجي منذ ألا لي وما تنسى ليا دا فانوا وأتحيثي إمام البخاري كاوش دون ينون بي دون ينون idan mace ta yi haila to ba a yarda ta yi tsawafi ba don haka mun fara kallon hukunci hukuncin haila cewa mace ne haila ba ta yi sallah kuma ba ta yi tsawafi babun babun جفن الحائض رأس زوجها وترجيعه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض باب غسل الحائض غسل الحائض رأس زوجها وترجيله باب مينونة ينا cikin abin da aka yarda إنسانا in فوانتي haila سكرتكم في حاكمة a lokaci guda za ka ɗauki hukunci na fiƙi ka ɗauki hukunci na rayuwa kenan shari'ar musulunci ta yadda alaƙa kai da mace ta kai matsayin ita za ta yi maka wanka ta saba maka mai ta fesa maka turare ta zaɓo maka daga cikin adaka irin rigar da ta ta dace ka za ko ba haka ba ta shafi genin ta shafi kan kun fahimta ko a giran ma in tana sun ta ɗan gyaggyara duk babu ne wani yana cikin al-mu'ashara al-zawjiyya wani yasa إيه حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائل أنت لا تنسي إلى شعرت كم من الله صلى الله عليه وسلم كودا إلى عيلة تنم مثل حيلة ba hana a yi ta'amuli da ita ba ba hana su taɓa jikinka ba ba hana su taɓa kayan aikinka ba ba a hana su girka ba abinci kamar yadda yahudu ke yi ba haka addinin musulunci addini ne wasa sun kiristoci in mace na haila sai ta babu komi komi tana yi miji na saduwa da ita kuma komi ana yi su ko yahudu in tana haila ko abinci ba ta girkawa kuma ba a ci tare da ita tabbace ka ake suna da balkoni can bayan gida suna da wasu ɗakunan bayan gida mafaka take koma ta bauta saboda tana haila to kaga addinin musulunci ce duk abin da ake a yi amma ne kuma a je wurin kazanta tun da nan ne kazanta take sai ta lokacin da na Aisha sai ni kowa manzo Allah sallallahu wani abu ce mace ni inna haibataki laysat fi yadiki hali ki ba ga hannun ki don haka haila inda take dai kawai ba a zuwa amma sauran jiki ba ya da matsala حدثنا ابراهيم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدم للحائض أو تدنو من المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس نعم أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي خائف حدثنا إبراهيم بن موسى الصغير إبراهيم الصغير هكذا في ليش أبو إسحاق الفراء قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي أن ابن جريج عبد الملك ابن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أقول اللطيفة أنا الهدف المهاجري في إيه؟ الماجري ده مال من مال من فلوس إيه في في كذا ما هو اللي كاتب في تقريبا حتى ما لما جربوا تأدي ما لما الصلاة كنا خرجوا وصلوا كيف سكاو ما كيف تدمت في مكان ما دري كيوا حتى لما بيس اللي هي شامو بن يوسف لا هي شامو هي شامو بن عروة سيدا الماجر رفع شيء ابن جريج شيء كم ناس الماجر في شام وهكذا هي شام يا كودا جمالا من في شام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أنت بن عروة بن الزبير كده جسمها لما مدينة كما أن بنبو شنا مع عائشة كما أن يتأثمر سئل أتخدمني الحائض أتكي إنا إبالي ما تسمى ما يحيل سيميني هجمة من طويلية معنا طويلية لذلك كده جسمك رأيك تمن توسع ko جلسي كل min في kun في tafi da fi ganda ke gashi sai a samu kyalle a dan kuma cikin ruwa mai dan ɗimi haka sai dan ɗan rinka gasa masu cizo jikin sa don ya ɗan mirmiji ko ai tausa ko kuma ki girka abin ki kawo ta ajiye bai ai yarda yace auta zulu minni al-mar'atu wa hiya junub ko kuma ya halarta da ta kusa da ni ga sana da galaba tambaya ji ke fa qala urwatu kullu zalika alayya hayya sai urwatu da zubair ce duk wanda ba ya da matsala ne a guri ne sauki ne وكل ذلك تخدمه لي ni duk لما mata يلي وليس على أحد في ذلك بعد fi zalika ba ba wani أخبرتني عائشة هذا من أي أقفة أي بسيئة قول لي بس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من تاكس شيء سنة شاكي يلا يعني مثل سنة مثل كم من صلى الله عليه وسلم وهي أنا ألوت في حيلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجرد في مسجد a lokacin manzo Allah yana itikafi cikin masallaci jibril ha ra'sahu yakan kusanto masa da kan yakan kusanto mata da kansa shi yana cikin masallaci tana tana ɗakin sa domin kofar masallacin kofar ɗakin sa ko kuma tana wajen ɗakin sa domin akwai wata dirasa da na ɗanyi kwanakin baya wacce wani malami na malam Bello Mursala in Bello Kanwa daga jihar Zamfara يا تعالي ولي روسيا أكون في طريق ما تأكل شيء حمد أكل نعم عائشة طب والحديث سيدنا موطا والشمس في حجرتها لم تظهر لا روسيا في تاج وزهر وإن ولا أو عشان تأكل نعم عائشة بإندي آية كإندي كتصور فأتى أيتي آه، نعم عائشة كوسنا أك كوسنا ولي من زعل كثيرا في مثلا شيء سيدي قومتا إن قومتا كنفا سيدي تفاتي مثلا من كيفي يتي وهي في حجرتها سنة تسن لكن تا فترجله وهي حائل سيتن ما تشاتا فلو كتنبا يتكم سنة حائلة لكن إمام البخاري أنا يا كاوش أمسين بجا سيوا ما تكو سنة حائلة سنة إيه لمن نمجي كما سنة إيشاتي مسا جاشن كذا فأنا تنبايا دو أكيما هو وصل من الزبير kuma ya ba da amsa iri guda amma ya kawo hujjar an tambaye shi mace na iya yi ne fari sannan in tana haila sannan mace ne janaba na iya kusanta ta sai ya kawo amsa da abin da ke da alaka da ni da mace mai haila a'a mai haila ko yana hukuncin janaba sai ya kula aula sai min haila wato tana gaba da janaba dukkan su rashin ƙarfi ne amma rashin ƙarfi a cikinsu mataki-mataki ne ko matakin haila yana gaba ga matakin janaba zaka in dai mai haila za ta iya yi to ni bai hana mai janabar ta yi kenan jikin bacci mai janaba da jikin bacci mai haila jiki ne mai ƙarfi wannan rashin ƙarfin da shari'a ta ce masu rashin ƙarfi ne na ma'ana ba rashin ƙarfi ne na gaban jikin muna da kwanar lokaci ko ma'aikata ko babu dai har yanzu suna da alaƙa da juna muka mai da nake mun ga mun shiga maganar haila kenan sai muna bukala Allah sarki mana muwafaka da sawaba da samu gama lafiya rufa mana asiri juna da lahira da samu cika da imani da sa karatun da muke yanzu zama hujja garin ba hujja a kan ba Eh, gaskiya ne kafin a karanta tambayoyi akwai magana da ya kamata mu yi satin da ya gabata sai wata magana ta zo kuma su magana suka suka ɗauke mana hankali kuma daidai ne mu fi tsoro da ita magana ta zo wancan sati kuma ba mu yi a gare ta ba ba mu magance ta ba ita ce matsalar yaro da aka turo mana daga asibitin ƙwararru wanda yake da matsala ta koda muka ce yaro ya zo daga sabon birni kuma an samu wani bawan Allah da ya yarda zai ba shi sadakar kodarsa ana sa a cross matching tsakanin da kodar mai bayarwa da kodar mai karɓa muka ce ana buƙatar kuɗi naira dubu ɗari da tamanin domin a yi wannan cross matching إذا انت ثبتها فأنا من أصل إذن أمين كانوا في خنو أنا إيه ونن أيتي لدى شيء أصير قولة ونن أسيابة ونن وكود يا شو قبو ونن قاشي نوال فيع أصير إذن أردو يا شراني ونن يازون أيين إذن بشيدة شيء من نقل إذن صحابة والفيع فاونديشن وكما صحابة والفيع كونت أصير صحابة بين السلة جماعة kuma na tabbata a susun baya da nauyin da zai wani abu amma ya ce in so samu ne bai kamata ya ce larban nan ta shekaran jiya ba kai shi ba saboda kullum matsalar ta karuwa take kullum maganin da yake bukata fara yawaita yake akwai wani wanki da ake masa ba sati uku uku ake yanzu ya kai kwana biyu sai an yi masa kuma kuɗi yake ci ya kamata a gaggauta al'amarin nan abin da ya sa nai tsammani ya tafi ya ce ya yi magana da wasu kwamishinoni sun yi alkawarin ne da za su taimaka amma har zuwa jiya muke magana da shi da daddare ya ce babu wani ya kofi za ka yi sake roƙon don Allah idan mun zo mu sake tara roƙon bara da jama'a musulmi wataƙila za a samu wani shi da kuma matsayin kwamishina ba amma yana da zuciya da hali da zai iya taimaka ma wannan bawan Allah ko mutum guda da zai ɗauki nauyin lalurar aikin dubu ɗari da ashirin ne amma tsakanin tafiya da shi accommodation asibiti wannan cikin jini guda uku da za a bashi da sauransu da sauransu ake bukatar kuɗi naira dubu ɗari da tamanin idan akwai ba Allah da zai iya ɗauki wannan lalura muna farin ciki da haka nan mu zama mu ne dalili kuma Allah ya ba mu wannan lada inda har wani zai ɗauki ko da sai ya bayar saboda Allah to mu ko mu shirya kuɗin da za a yi gwaji wannan aikin fa ƙarshe an tabbatar ko an yi matin ɗin gwamnati za a dawo mu a roƙe ta wa'annan dai da suka nutse din su za a koma dawo ba dai a roƙe su su yi amma a ɗauki matakin farkon dai shi ya kamata haka kokon baran dai yana nan kuma in akwai wanda zai iya muna fatar ya sanar da jama'a don a sani in kuma za mu yi da muka saba saro sisi to ubangiji dai mana muwafaka ya sa za mu share da wannan bawan Allah waɗannan hawaye nasa ah, abu na biyu ah, maganan ɗan uwa da muka ɗora mu alhakin su shirya mana wa'azi na wata wata alhamdulillah sun yi guda biyu kuma mun ga nasarar da aka samu malam jabir ya tambaya wurin karatun abu dawud kuma an bijiro da fa'idodi da alkhairai da ake ganin sun samu a dalilin zuwan waɗannan bayan Allah ko ba ka ba kuma abu ne da ake son a ci gaba da shi ba ka sunne su mai da abin nasu wani foundation wato wata mu'assasa mai kwari muna dan kauce ma kalmar kungiya amma da mun ce kungiyar ma in dai za a fahimci ta ai kungiya abu ne na alkhairi sai in an mai da shi sharri ko ba ka kuma sun nemi a sanya masa suna kuma an yi matsaya a kansa musu suna hawariyun ansaru sunna saboda me saboda ranar da malam sartani ya jawabi a nan ya karanta mana labarin hawariyun alamma a haska isa منهم الكفر لكن عند عيسى يد يهودا وكافر سيافد وغسيلي قال من انصاري الى الله ويا باش امسى قال الحواريون نحن انصار الله طبعا ترى هكا بك السكومه تضموا حواريون انصار السنه هنا كذاب كرا شو قبول لم كوميتي يعني يقدم حواريون يفقى من إيرين جمعة تسكي بقاتة في أي كتار لسو مو كل صحابة كرادة أوفيس mun ba da ofis a nan ciki wanda za a iya shirya duk abin da ake so a cikinsa wani bawan Allah da aka je yabo ya ce ya ɗauke nauyin kayan wa'azi gaba ɗaya to ina za a aje kawo abu wataƙila nan gaba in Allah ya ce musu hawariyu da su samu mota wanda za su iya zirga-zirga su zagaya garuruwa su yi wa'azi wataƙila hawariyu su samu wasu kayan aiki da wasu na'urori wataƙila ma nan gaba su samu kayayyakin da za su yi radio fm sai mu nemo izini su fara yaɗa addini cikin gidan rediyo ko ba zai yi ba eh saboda haka muka ga daidai ne dai a koma ba haka muna kira ga don Allah a taimaka ma wannan al'amari A ina shugaban wannan kwamiti Malam Bello da shugaban kwamiti amma yanzu shugaban hawariyun saboda hawariyawa an kawo sunna ga shugaban kullum <laughs> sai ka yi bayanin shi dukkan mun zama membobin ka ko kuwa wata rajista za ka buɗa mana ko ta hanya kake so mu taimaka ma aikin naka kuma idan mun yi rajistar za mu yi misali ya za a yi ni a kawai za ka buɗe ya wuce zuwa in sa ko gida za ka isko ne in ba ka ko ofis ko ya za a yi jama'a ya za su taimaka mu da insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wannan ta'inwa ta ansara sunna idan an ba mu izini amma kamar yadda muka ji bayani daga dauka sai ce wannan jama'ar Allah cikin ikon sa shi dauka shi ne ba da wannan shawaran bayan ƙara wa'azin malam abdulaziz a yahya abdulrazak yahya haifan da aka yi lalle a yi kokari wannan ya zama ba wai wata uku ba ba mara ya rinka dawowa amma da shi wata wasu muka ce wannan kuma wato tunani ne mai kyau kuma insha Allah za mu yi kokari ne cikin haka Allah subhanahu gana kana ya bada iko kamar yadda aka ji abin ya tabbata har aka gayyato malam Isa Ali Fantami wanda kuma kowa ya ga nasarar da aka samu ya aiko lafiya kalau kuma ya gabatar da daruka sun guda biyar kuma jama'a sun fa'idantu kwarai da gaske muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana mawafaka cikin wannan aikin to abin da muka yi shi ne majalisi ne nake nema na ahalin sunna kamar yadda muka taɓa gabatar da bayani ko wani majalisi muna buƙatar mutum ɗaya ko biyu abin da ya sa aka ce masu kai biyu ko da ɗaya bai samu zuwa ba ko za a samu ɗaya ya kasance cewa ya samu halarta abin da amfani daga cikin wannan shi ne da yawa gashi muna haɗuwa ne wajen karatu amma da zarar muka bar wannan wurin ba ka san da za ka nemo mutum ba wani lokaci ma sunan sa ma ba ku sani ba amma da kun faɗo da shi za ka iya fahimta cewa lallai wannan dan uwa ne ahlus sunna ta sai muka ce ta hanyar wannan idan muka ce wani majalisi na ahlus sunna na cikin sosai cewa yana da wakili ɗaya ko biyu cikin wannan to wannan zai ba mu damar cewa duka sa'in da ya umarci shi idan ana buƙatar a yi kira lokaci guda kowa sa'in da ya za a haɗu na biyu ana ta gaito malamai amma wuraren da ake wa'azi kina ga wurare da dama da kowa da gasan amma ta wannan hanyar sai za a gani in akwai memba yana wakilta wani majalisi suna buƙatar malami ya za a yi su gayyato wannan babban malami ba su yawa hanya mai sauki mun mun gayyato su kuma sai su buƙaci a samu su wa'azi a wannan bangare wannan kira da ciki wanda insha Allah zaman da muka yi bayan kare wannan wa'azin na malam Aisha Ali mun tattauna nasarori sannan da matsalolin da muka samu sannan sai muka fada dacewa yanzu muna buƙatar kowace lokacin ganin ma cikin kuma fuskar gaba ɗaya cewa muna buƙatar mutane guda biyu wanda dan mu za mu rubuta takardu insha Allah zuwa ga wayan da muka sani za mu sun fito daga wannan lokacin mun za mu aika sannan za mu je ziyara shi ko Allah insha Allah da ka sauran tsare-tsaren da kamar da malai ya faɗa za su biyo baya nan zuwa sashi dai ko sashi biyu ba mun ƙara tattaunawa mu amma muna yi ma wannan cibiyar godiya kwarai da gaske bin malai ya karfafa muna sannan kuma an ba mu ofis da ya kasance cewa zai zama mana wuri inda za mu dinga taro shi ko wani lokaci haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mun nan da albarka wannan daga yau da nan duk wanda ya san cewa bai muna da majalisai guda goma sha uku ne yanzu da muke tafiya duk wanda ya san yana da wasu doku zan mace yanzu ne muka kare dama za mu zauna sai ya zo ya kawo mana insha Allah in shi nan wanda ma cikin gari ke kila majalisin sa bai shiga ba yanzu ne zai kawo sunansa da sunan kila majalisin insha Allah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 a karatun da ya gabata mun kwana kan babi na goma sha bakwai to ga mutane sha bakwai suna aljamiya sha takwas babu babun mukallakatun wa gairu mukallaka mun kwana kan wannan babi muka ba wa likitan mu da ta Dr. Bello shi dama, da mai mana sharhi dangane da matsala da wannan babi ya kunsa sai muka jinkirta namu sharhi sai mun dawo wannan sati za ka za mu sake karanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل الرحم ملكا يقول يا رب نقفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل ويكتب في بطن أمه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب مخلقة وغير مخلقة باب الذي شره فقد تبارك وتعالى سوى مخلقة وغير مخلقة يا كماني آية إنا على يا إيه فرق آية نتيسو يا أيها الناس إنا خلقناكم إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الحسن ولا مخلقة وغير مخلقة أنا كل من آه كيمير kirar دي كندان أدم ya taɓa mana lakta awa biyu akan wannan kalba kawai mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa inda ya bayanin asirran halittar ubangiji a ciki wa'inda suka hada da wato sirri na jaibin ubangiji ta shi kaɗai ne ya san wani ciki dai zai kai labari wani ne ga zai to wannan magana ta shekaru masu ɗimbin yawa abinda nake tuna cikin ta kaɗan ne a shahidai shine wannan yana da alaka da abin da likitoci ke bincike a kai kuma shi yasa muka ba wa likita dama domin ya mana bayani amma me yasa bukhari shigo da shi a wannan babi bari mu je mu je حدثنا مسدس ابن مسرهد قال حدثنا حماد ابن زيد ابن دينار عن عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا الله تبارك وتعالى يا وجه التون ملائكة ولما هيفا يقول يا رب نطفة مكتنا ينا إعوك إيه الإعرابي يا رب نطفة هي هذه نطفة إذا إيه خبر لمبتدئ متقدم مبتدأ متأخر فيه ليبتدئ المهزوم يا رب نقفة حكم يا رب نقفة أي وقعت نقفة ط ف ة سيزا تمييز حكم حال يا رب علقة فيما انك كونت لي ربي يا رب مضغه فتلوك تندعك يقو يشد تتم هايفا في ملائكه ابيض يقو فيا بينا ابيض يا فيك سمن ابيض يا بينا اما كما شيء اكون انسان ودلنا بيدوها كدولي بعد رهوته cewa ga abin da ake ciki wani umarni za a bayar wata daga nan za ta darje kuma waɗanda suka darje gabanin shigar wannan sun ninninka wanda ta shiga domin bisa galibi ido guda ke shiga wani lokaci biyu wani lokaci uku ko ba haka ba a cikin miliyoyin ɗiga ga kai sai tsammanin ɗigo wanda idon kake iya gani wannan ɗigo wanda idon kake gani sai an kasa shi miliyan hudu sannan guda zai shiga cikin mahaifa saboda ba abu ne wanda ɗan adam ma yake iya gani ba amma shi mala'ika yana nan yana dakonsa kaga family planning ko ubangiji ya riga ya tsara maka iyali tun daga nan tun da inda ayyuka kamar songe eh? da yanzu mun game duniyar gaba ɗaya to ubangiji ya riga ya tsara mana haifar yadda za a yi ta to idan ta zama gudan jini sai ya yi magana in ta zama tsoka kuma ya yi magana to anan ne yake fa idza arada Allah fa idza arada yaqdi khalqahu qala idan ta zamo mukhallaqa mai rai sai mala'ika ya tambayi ubangiji ce azkarun am unsa ne za mu rubuta masa namiji ne ko mace shi kuma ga ilimin ubangiji magabaci ubangiji ya san namiji ne ko amma yanzu mala'ika jahili ne anan wa zai karanta da shine malami na farko na wannan al'amari da shi Allah zai karanta da shi ina karanta da shi mai zai sai ya rubuta wannan abin da rubuta ba ya canji shaqiyun am sa'id ce ubangiji to dan kuta ne ko ɗan aljanna kuma shi ma za a rubuta shi ma wannan ba ya canji shi yasa sabbin ka ce to annabi in haka ne mai zama mu daina aiki kenan sai ka i'malu fa kullum muyassar ko ta aiki kowa ka ga yana aiki abin nan da an rubuta mai na kare ya cinna haka in baka yi aikin mato ba shi na an rubuta ba <laughs> saboda ka babu dama abu aiki kamar rizku wal ajal mala'ika ta ubangiji wani arziki za mu rubuta masa sai a ce rubuta mai tiriliyan goma kafin ya mutu sai ya haɗa babu yadda za a yi duniya ka mutu sai ka same wani kuma sai a rubuta mai dubu ɗari shida da hamsin har shi ƙara rayuwa ta cikin dubu ɗari shida da hamsin ɗin nan ya ka gwagwarmaya kuma zai wuce naira guda bai ƙara har shi mutu har shi da Allah rubuta mai kin kaga kai bai yaki halal sai yaki haram kana ta halal biya ka kai ka kawo arzikin ka ne kake nema ko ka nemi shi ta hanya mai kyau ko ka nemi shi ta mummuna hanya ba ka wuce abin da ka rubuta sannan wal ajal ubangiji zuwa yaushe sai a ce mai shekara ta kaza wata na kaza rana ta kaza awa ta kaza minti na kaza sakan na kaza ko cikin sakan ne aka gaba kuma babu yadda za a yi ka kara ciki to sai dai wannan abin da za a rubuta yana yiwa yana da multiple options cikin lahul mako wataƙila a nan ubangiji ya ce to a rubuta maka 2010 cikin watan october to amma ta cikin lahul mafuz an ba da options ko 2010 watan october ko 2012 watan november ko 2020 watan Disamba ko 2030 watan Januwari, kuma kowane akwai shar'i da dokar da in ka za ka canje sanin mala'ika sai a ce ya rubuta ma 2010 watan Oktoba ko da watan Oktoba za ta zo kai ko ka jajirce ka yi tsaye kana wata sa'a wani aiki na wanda ubangiji ke so sai ce a kira ka daga option na ɗaya ka zo option na biyu Ina tsohuwa ce kake kula da ita ba ta da lafiya kana da bukatu kana kyautata mata kana yi mata da'a kana yi mata biyayya manzo Allah sun sai faɗi biyayyar uwa yana ci abin da ke yazidu fil umur yana ƙara yawan rayuwa ko kuma kila wasu bayan Allah ne kake dauke da su kana taimaka musu kana tallafa musu kana ayyukan alkhairi ta wannan bangare sai ubangiji ya tausaya musu ya barka da su sai ya kai ka ga second ko third option zaɓi na uku sai ka tabaraka ta lati yamhullahu ma yasha ويثبت يقول الله ما يشاء مما كتبه الملك عند الحمل سحب الملائكة الربوتا ولن أوك السكي وبنجي يسنى وجه ويثبت إيه صينا الالف أما وعنده أم الكتاب أفشي السن دابن تسمى السن سن له المهبوط هذا شيء أبي لما لايك هذا ربو سانم أقي أبي إيه تنزاوات أكون لكم بي تنزاوات فيكتب في بطن أمه manzo Allah ta sai duk wannan sai a rubuta lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa to me yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin wannan babi malamai sun yi magana biyu Ayyar magana nan ita ce Bukhari yana so ya ce ah, tunda muna magana ne muna cikin kitabul haid ne ko mace mai ciki in ta ɗau ciki har ya zama واتو مخلقه او غير مخلقه تو بابو سوران هيلا بهيتا ولما لني الامام ابن المنير يا اي ولد اوكتي لبن داريا بن شيعه كيفي كيفين حديثين كوكو فرقو حديثين سال تعالى ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا الله يا وكل ملائكه ورم ما يفاس saboda ka da samun ciki za a je mala'iki wurin sai ciki ka gaba yawa jini don mala'ika sai gaba da kalanta ko kun gane ku sa amma maganar ana ita ce da ba'a duk malamai sun abinta mai ciki na zubar da jini da in ta zubar da jinin ko ce na haila ne ko ce ba na haila ba ne ai na jasa ne to mala'ikan ai ba gobe ya zai yi da jinin ba to ba haka ba shi gadi aka kai aikin sa daban ba dole ne sai ya gogaya da wannan jinin ba duk malamai sun aminta cewa jini yana fito mu ciki kuma jinin nan iri biyu ne akwai jinin da zai zo regula ya zo kan shari bisa ka'ida sha hudu ga wata dauran mahaifarta ke cika in ta cika Allah ya sa ciki ya samu sai mahaifa ta buɗe sai ta sharke shi idan ba a samu ba su mahaifa ta ji kunya don haka kwaya da ta haifa ba ku samu wurin zuwa ba akwai da abin da kira istrin wannan abin sai ya takurar da mahaifa sai ya yankwanar da ita sai ya busar da sai ta tsuce to da ka sai ta rinka hawaye shi ne jinin haila kenan don me shi ciki bai zo ba amma idan ciki ya zo mahaifa ta karɓai to babu sauran zubar da jini kun fahimci wannan kenan lokacin da mace ta ɗauki ciki wannan jinin zai dakata kuma shi ne ubangiji zai juyar da shi ya koma abincin jinjiri wanda aka haifa so nake kashi ne sha hudu ga wata daurar ta cika tun a yanke ciki tana al'ada to idan ya kasance sha hudu ga wata ta zo ta wuce ba ta ga jini ba niranta da gwada ba ta samu ciki sai ishirin da biyar ga wata sai ta jini duk malamai sai da wannan ba haila ce saboda bai zo mata bisa ka'ida hailarta ba kun gane so kashi na biyu shine wanda zai zo mata kankani sha hudu ga wata take al'ada sha hudu ga wata ta yi ciki kuma ta yi al'ada wani wata ya zo sha hudu ga wata kuma ta yi al'ada to nan ne wata na ɗaya na biyu hukuncin su daban wata da uku zuwa da bakwai hukuncin su daban wata da takwas da na tara hukuncin su daban amma dai a takaice malamai na da saɓani shin wannan jinin da ke zo mata haila ne ko ba haila ba da haka likita kun ga bayanin da ya mana ya nuna kwarewa da sani kuma ya yi daidai da abin da malaman musulunci da likitoci suka taɓa haɗuwa a ƙasar kuwait suka tattauna suka yi daura ta musamman akan suka fitar da kundin littafi akan wannan bayani na so a ce yana jin larabci dr luka tarkushi da bashi wato ya duba kundin abin da malaman musulunci da likitoci ganin abin nan tarayyar su suka faɗi zai ga abin da ya faɗi bai karo da abin da suka faɗi don haka babu shakka mai ciki na hidda jini amma matsala ita ce shin jinin haila ne ko ba na haila ba wannan rikici da ɗaɗɗen rikici ne tun a zamanin sahabbai akwai saɓani haka zamanin tabi'ai amma dai abin da ya fi shahara shine kaunin abdullahi bin abbas da na aisha cewa ba haila ba ne so idan ake ba haila ba ne matsala ne kenan da haka mace in ta gan shi ta wanke ta yi sallah in ta gan shi ta wanke ta yi azumi in ta gan shi ta gyara jikinta ba za a hana mijinta saduwa da ita ba sai da in irin yanzu ne da akwai hanyoyin zamani sai mu ce amfani da kondom domin kauce mu haɗuwa da wato cuta kauce ma abin da shi likita bayani na cewa ana iya samun wato kamuwa da wani ciwo daga bangaren ko daga bangaren ta kuma duk wanda ya kamu daman zai bawa wani kuma in tana da abokan zama na aure suna da kishiyoyi su ma za su samu saboda haka wannan ra'ayi ce fi shahara zamanin zamanin tabi'ai man ce fi shine ra'ayin al-hasan al-basri shine ra'ayin Sa'idun musayyib sarkin malaman tabi'un Shi ya yi gangaro su imamul auzai duk ra'ayin su kenan amma lokacin bayyanar mazhabobi to an yi raba daidai da Abu Hanifa da ibabu Ahmad suka ce jirgin da ke zuba mamaci ne cike haila ne da imamu Shafi da Imam Malik suka ce a'a ba haila bane to amma inda za ka san matsalan babba ce rikicin da yawa ne in banda Abu Hanifa wani su uku ne yana da kauli biyu wata rana imam ahmad ya wani abu hanifa wata rana ya wani gefen shafi'i wata rana shafi'i ya wani abu hanifa wata rana ya dawo nan wurin malik wata rana malik ya wani abu hanifa wata rana ya dawo nan wurin lawa su kaga kenan matsalan dai matsala ce ne rikici ah, muna iya takaice hujjojin waɗanda suka ce wannan jinin haila ne da suka ce ba haila ba ne wanda suka ce haila ne kusan ba su da hujja guda da za su ce ita ce da sun ce duk hujjojin da ke bayyana hukuncin haila hujja su ce don me hali wannan jini ne wanda yake zuba kalar ta kalar jinin haila lokacinsa lokacin jinin haila matan da ta saba yin saka yin ta yi ciki ita ce take yin sa babu wani abin da ya bambanta shi suka ce don haka duk shirin jinin haila ya tabbata gare ki da tabaraka ta'ala ce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan فاعتزل النساء في المحيط بدون ما تتوى النعاية لكنا تسيب لا كده هدى كتوى النعاية بعد التكلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فكتي كاجة إتما جميني فإتما ولد عن النبي عن فنشي ذاك بقى أدل لذي فكتبا حيلا بني جيسا جهكا سيوانا رأيي نما سيوانا جيلي نحيلا ليس سوك cewa kenan mace na iya ciki akan ciki da inda za ta yi haila ta yi tsarki it's possible ta ɗau ciki ta yi ciki watan januwari bari mu wanda kalan da musulunci ta yi ciki watan jimadan ula da jimadan akhira ya zo sai ta yi jini ta yi tsarki miji kuma sanar sai ta koma ciki na biyu sai an kai goyon ciki ba ka in aka zo can karshe kuma za a haife su tare ne wannan da wata takwas wannan da wata tara ko ko za a haife na farko bayan wata guda akwai bayan wannan farko wannan fa da likitoci da fuka ha'u duk akwai ɗan ƙarin saɓani a cikin su ka wannan matsala <laughs> ina fata an fahimta saboda ka ɗauke ta matsala mai sauki matsala ce mai nauyi mai wahala amma waɗanda suka ce jinin da ke zuban mu mace lokacin ah, lokacin take ciki ba haila ba ne to sun saka hujjoji da dama misali suna cewa bakar shari'a ta bambanta mai ciki da mai haila Allah tabaraka wa ta'ala ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata قروء قروء إن سواء منسي هي الحيض وهي الأطهار بيصير علاقة ده حيلة أنا قلت بقى حيلة بقى تكون تبارك وتعالى في زيتي وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لك في أكت سنة سهكون جيدا غني هذا كيلن إن دا ما يتكينا حيلا في أشياء إسمع تيقول إيو فكذا دعا كانونا ما سنة تكي باشا حيلا سنة حديث عبد الله بن عمر لوكس اللي تكي ما تلسى بابا سيكي أرسك من قال الله صلى الله عليه وسلم سيكي مره فليطلقها فبها كبا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا حكيه يداود إ ت ت ك ي ج ي ن أ و ننسى ثم إ ن ن ا كود قبايا سكيت كوت في طريقي كلوك سند سكيتك شعتي أ ن ب ض ن تتركي دحيلا بنجري ا إيه، سكي بنجري كيكو إيه ما بمنتها اكا كامو فرسلوني اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لا توطئ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة أن كاموا فرسلوني ماتا ماذا قال لها يتي كروان دي تاكا متشم يتكي في رد تحيتي دون كي شايد دا وفي واني دنا فروا أنت قد قام إلي وأن مسألة زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه aka zo da ɗa aka yi jayayyar cikinsa wannan yake nasa ne wannan yake nasa ne namiji ya saki matarsa da ciki sabo irin wannan ne tana hai tana jini sai ta ɗauki ta gama idda sai ta je ta yi aure da ta haihu mijin fari ya ce ɗansa ne na biyu ya ce ɗansa ne sai da na ya ce a je a kirawo mai alƙa'is wa'inda suke da ilimin iyafa masu iyafatul bashar wanda zai dube kai kalle ka da kyau nan ta ce yanke ma hukunci ya shi ɗan ƙabilar ka za kake gidanka za ka fito jikan wani kake nan ta ce ya faɗi mahaifinka ko da bai taɓa ganin ka ba bai taɓa sanin ka ba to sannan shi ya kalle kai kalle wannan zai faɗi dangantakar da tsakanin kuma ba bokanci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kiyafa lokacin da zaid ibn ibn harisa ya kwanta gado daya da shi da babansa suka lullube sai kafafunsa suka fito usama ne usama da zai ce sai wani mai ilimin kiyafa ya zo sai ce inna hadhihi al-arjul ba'daha min ba'd manzo sai farin ciki da wannan saboda ana ganin zai fari usama baki sai ana shakka ko akwai wani abin da ya shiga ga wannan kafa fara ce wannan bukata amma da riba mai ilimin kafa ce tare suke wuri guda sun ka fito ka ba ka wuri guda sun ka fito labari ce jawo labari wani yana tafiya a cikin jirgi tare da jama'a sai aka kawo giya ya ce a ba ya sha sai aka kawo ruwan inabi sai ya tara kofi a zuba mai sai ita mai rabon abincin ta ce ku musulmi kuna ba da wasu kowa waye ne ta ce to da me ake jiya da inabin nan ne ake yin ta za ka jiyan nan da cikin inabin nan take matar sana ne ke sana na sai ce hazihi min hazihi wannan da cikin wannan ta hito wanda ta halatta gare wanda ta halatta gare ne sai ta wuce sai ta tafi don haka na yadda giya da cikin inabi take amma inabi ya halatta garan da sha original wanda kuma shi halatta gare ne kuma bayani wani lokaci zai sa a kau daga bayani ko so annabi sallallahu alaihi sallama ya bambance mace mai ciki ya ce mace mai ciki kar a tashe ta har sai ta haihu ita kuma wadda ba ta da ciki tun da tana da miji to kar a take ta sai ta haila guda ɗaya kenan idan ta yi haila an tabbatar da me an tabbatar da bata da ciki za ku ce kenan mace mai ciki ba ta haila in an ga jini jinin matsala ne ba zai hana ta ibada ba to kamar yadda na ce muku ni ba iri na zai hukunci cewa wannan ra'ayi ya ci wannan karfi ba amma ku sani ko a zamanin yau matsala ce wadda ƙarfinta yana da wahala saboda shekul islam ibn taymiya da ibn qayyim jawziya sun saba ma babban malamin su imamu ahmad a wannan matsala su sun ce mace mai ciki tana iya yin haila kuma ta bar sallah ta bar azumi amma mazhabar hanbaliya ta yau manya-manyan almajiran ibn taymiya irin su sheikh bin baz irin su abdullah bin sa'ud da makamantansu da dama sun tafi akan cewa kuma ba ta haila to akwai wani malami da ya ahkamul hamil ahkamul mar'atul hamil ana ce mishi Sheikh Yahya Al-Khatib yayi tafsiri ne cikin matsalan na tsara muku littafin a kwamfuta in fitar da shi firinta ta ce ba ta yarda ba babu babu salwada da haka ku tuna min rana ya to insha Allah ta'ala za mu fito da shi a matsayin karamar mako ya yi bayanai masu kyau sai dai shi shi ma ya saba mai ibnu ya karkata da cewa mace mai ciki ba ta haila kamar da kira'in su da malaman zamani da dama wannan shi ne a takaice abin da ya danganci hukuncin shari'a dangane da mace mai ciki cewa tana haila ko ba ta sai dai mu sani ko da tana in nadiri ne mafi yawan mata ba za su yi ba saboda me saboda kamar da ne muku bayani abincin jinjirin ne shi da yake zuba saboda ba a same shi ba haka da an same shi sai ya kame ga ma likitoci sun ce yakan yi karfin jinin mace yarin jayi nauyin abincin yaro sai ya sa rabin abincin yana zubewa sun kawo dalilan da ke sa mace mai ciki sai jini daga cikinsu sun ce akwai zubar jini na ciwo akwai yin ciki wajen mahaifa mun san ana yin sako wanda kan haifar da abubuwa guda biyu na farko saukar jini kuna da hanci jinin mu sai ya hau to mace in ta yi ciki gefen mahaifa sauka jinin ta ke babban matsala ce ya ta haɗari bisa ga hawa ya hau abinda an normal mace mai matsakaitan shekaru a ce tana da 120 130 over 80 90 misali to in yayi sama ya kai 180 by 150 ya hau in yayi kasa ya zan 90 by 80 siyasar ka kuma kwarai ko matsala ce wadda ta ci hadari bisa ga matsalar sannan na biyu yakan haifar masa da wato matsanancin ciwon ciki wanda dai a takaice galibi likitoci suna ba da shara da zarar ya faru a gaggauta cire shi a huta akwai kuma su dalilai da wasu nau'i nau'i da cikakka wa'anda ni da ba likita ba ba mu iya muku sharhin su ko a takaice idan mun zo da wannan littafi wa'anda tun da almajirai kuke bisa galibi za ku karanta ku ga wato sauran bayanai waɗanda kowannen ku zai rinjayar da ne rinjayar amma ni kam ban sani ba sai shiga ta kawo su mala ni kan ban isa iya rinjayar da cewa ga ra'ayin da an mafi kici ba amma dai ku sani ana fayin jinin ba ba a yi yanke masa hukuncin na haila ne ko ba na haila ne shine abin da malamai ke da sabani kuma idan ya zo daidai da lokutan haila in bai zo daidai da lokutan haila ba duk malamai sai da cewa jinin ciwo ne ba zai hana ta ibada ba to Allah ya samu dace باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إيه؟ في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنق حتى يحل بنحر هدي ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحدت فلم أزل حائدا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشف وأهل بحج وأترك الأمرة ففعلت, ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة يا يا متي ذاتي حرم هذا هجي كو عمرة إذن سنة حيلة أن حديثي الذي كاو يا زباتا حدثنا يا بن بكير قال حدثنا الليث ابن سعد عن أقيل عن ابن شهاب الزهري عن أروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عز وجل عنها وعن أبيها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع تسي منفتو زوا حج بنقوانا تارد من زوا الله ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ثم أكون بحرم عمرة أكون في حج فقدمنا مكة مكة إسوغر مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ذلك من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل يكون دي حرم بعمرة ثم يزود هذا يابا يكون في عمرة هكذا ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه دول دي حرم هذا عمرة زي تمثئي كما يزود هذا يابا سو كريه يح... كريه كريه أمرسة كريه توش أمرسة حرسي لو كسين دزيان كدبسة ما أنا زي كوما إيراني سنة زي غم حج العمرة ومن أهل بحج فليتم حجة والدينية حجي يسك حج قالت لنا عائشة فكي فحدت إلي دني فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة دني بقوتي من بحر سيد أكذون عرفة ولم ولم أهل إلا بعمره ليكو ko شكوي ce فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقض رأسي من ذا الله أمر كيني لوكا كفين هجي سوى إن ورور كينا وأمتسط إن شاتي شي وأهل بحج إني حرم أي الهج وأترك الأمر إن كان أمرا ففعلت ذلك في مي هكذا حتى قضيت حجي حركينا نقم حجينا فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر سي اي تي ام وانا تاريدني عبد الرحمن ابن ابي بكر وامرني ان اعتمر مكان عمره من التلحين يا عمر سيني يا عمر مدد وكيو عمر دا من رسا يتا بدورين تلحين فتعني انا سي سي آه مكيلي هي لا تنعين حرم هذا عيك الهجي وحرم هذا عيك العمره ابن دعواجي لي كنت كوي شيني واتو سي ايرين كنت عندما هجتاكي هي دكتور ايوك عندما هجتاكي هي sannan sunna ne ta yi wankan wato harama ta walwale gashin kanta ta shace shi sannan ta harama da aikin hajji ko aikin umra باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة بالدرجة فيها القرصف فيه السفرة فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الخيبة وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن باب إقبال المحيض وإدباره بعد اللي بين يا أكي زاني حيلة ta zo وكنا وكن نساء يبعثن إلى عائشة وكن نساء أنا يا أنفاني سيغاتا أكلوني البراغي أكلوني البراغي كن نساء كما تعي على الجادة وكانت نساء يا أنفاني دا واتو إفرادي ودن كان أما تأنفان دا جميسيتي وكن نساء يبعثن إلى عائشة mata sun kasance suna aikawa wurin na Aisha bidurjati fi halkursu su aika mata da wato wani ɗan tire wanda akwai wani kyalle cikinsa fi sufra wannan kyallen an yi amfani da shi domin a gano haila ta ɗauke ko bata ɗauke ba kuma ya fito da wata ‘yar kala-kala ba ta jini ba fata ƙulu la ta in an kawo sai ta ce koma wato mace tana so ta gano ta yi fatawa ba sai ta je da kanta ba sai ta ɗauko kyallen da ta yi amfani da shi sai ta ɗora shi kan wani ɗan tire sai ta ce a kai mana na'isha da abin da ni gani tsarki ya samu ko bai samu ba sai ta ce la ta ajalna kar ku yi gaggawa a ta rena kasatal bai ba kar ku saurin yin wanka akwai wani farin ruwa na nan tafi sai kun gaishe tukuna idan wannan ruwan ya zo to jini ya tafi yasa يريد بذلك الطهر من الحيض كان نفي إذا سن قرون سن سامت ألف حيلة وأن روان جماعة بقوة نسيتين سبا أما زمن الله ربا وكفر في لوقت زمن الصحابي لا ربا يزن شهرري العادة أما باكو إنا أكي جنوا والنبا كون باكو وسيمة سيكي جنوا والنبا لكن إذا باك جنوا والنبا ذاتي أنفاني لشي fitowar audugar da ta amfani da ita kallon da ta amfani da shi ko fat ɗin da ke saya da jikinta ya fito fari fat babu sauran kala ɗaya amma in ya fito da wani ɗan wace ɗan baki wata ɗan kala kala sufura a karamar kallon sassan ƙasa ake cewa a karatun zaure amma ba hausa da ake magana da ita ba ko kana amfani da ita in ka zaure ya yadi kana ce a bali yadi fatsa fatsa babu amfani da ita ba kuma kala ko kuna da wata wasara ballo to kaga ta karatu ta yau wato wala ya amfani da wata kalma miyan goro wata kala mai dan kama da dan goro goro ko ita ba ta ba haka ko da anta anta dai haka ko irin yan hulla hulla can ga can ga wancan to ala kulli halin idan ba wata kala da ta fito kaga kenan an samu aljufu gaban mace ya bushe to i wadda ba ta ganin ruwa in ta ga bushe ya shi ke fa balagha bidata zaid ibn thabit anna nisa'an yad'una bil masabih biyar zaid ibn thabit wasu sahaban ya ce ana ce mata ummu kulthum biyar zaid ibn thabit ce radiyallahu an ita ce matar salim dan abdullahi ibn umar to ta samu labari cewa wasu mata yad'una bil masabih suna sa a kunna musu wuta kun san lokacin من جوف الله كم أتيا ينظرنا إلى الطول سيخ تكاره سلك جلجبان ساعة من تساعة الليسة في تودة في تغني شويتها تلك كوبة تيبا فقالت سيئتا أم كلثوم ستي ما كان النساء يصنعن هذا ما تدا باصين هكا وعابت عليه لتكي ولن تكلف لي تعيبا تاخذين هكا mata shari'a kullum tana son ta ɗauki abubuwa simple ka ɗauki rayuwar easy saurayi ta jigo eh karka rinka wahalar da kanka ga abin da Allah bai sa ka ba shi saurayi abin da ya kai kullum sai ya ta jika wandon ya je ya fara ruwa sannan ya je ɗaki ya canza wanga ya canza wancan yana ta wahalar da kai ko ba haka nan kai ba to ummu kulsum radiyallahu anha take mata ba su wannan takalluf zamanin sahabbai ki bari in lokacin sallah asuba yayi sai ki je ki bincika ki ga ya yanayin jikin yake sannan in kika yi amfani da hitila to hakkinta irin da ya ce hitilun na wancan lokaci hakkinta ba zai wadatar ki gano gaskiyar al'amari ba za ka ki bari in abu ya gagara sai gari ya waye ki gani menene yake faruwa sannan ki aiki da shi حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت في الصحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالخيبة فإذا أقبلت الحيدة فدأ الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان ولسفيان لي أنا إيه؟ ابن عيينة المسندي بيتأكرا سورا تقريبا لكن يا هو سبب موسى كوالين عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض yace Fatima binti Abi Ubayd ta kasance jini bai dauke mata fa sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai tambaye manzo Allah fa qala zalika irqun wannan jijiya ce shine muka tambaye likita mana bayani shekaran jiya ko وليست بالحيضة والنبا حيلة بتي فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إذا لوكة حيلة يزول تبر صلاة كنن mai istihaba tana gane ta fara haila da me da shigowar ranar da take al'ada ta saba sha hudu ga wata kamar da muka faɗi dazu ba kuma ce take ba sha hudu jama'a don samari suna ɗaukar shi nan sha hudu ga wata matsala ta faru a'a wata takwas take yi wata sha biyar wata ishirin da ɗaya kowace da lokacinta mun ce sha hudu ga wata take yi sosai zan jiri bai ɗauke mata to idan sha hudu ga wata sai sai ta dakatar da sallah ة سنتي ف إ ذ ا اقبلت الحيضه فدعي ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا أ د ب ر ت فاغتسلي وسلك إ ل ا وكتب يا قاري في ت ي و ا ن كاتي صلى داخل ان كان ابي يرفكي انا ان شاء الله ترى قوتها شي كينن سيت تساعدوا تجاره كومي لكومي تعيك اصوم اللي انت آه، رضا كل ذلك وكتب لانه ممكن يكون مكان تغابي لذوق إيه؟ إيه، باب لا تقضي الحائد الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدأ الصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة رضي الله عنها أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصلي رحمه الله قال فيه للملكة بها من المحيض سنة أجل ذلك نعم حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد شهيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بذكرها باب هل تسلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ ودن بابي زي أمسة تنبيا سوى ما كان على دامر في سلة أتفا لدي حيلة أتكنسا كوكو دولي نعم التساوالي ولا تفاولي انت حيلة كي تشيري كما لو كتسن لديك سلة تساولي تفاولي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دحين الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي المكي أبو إسحاق malami ne rikakke masanin hadisi amma yana da ra'ayin kadariya an ibn abi je sunansa abdullah ibn yasa ibn abi najih al-makki shi ma malami ne da aka kunshe shi da wannan mugunyar aqida ta kadariya amma dai duka malamai ne karɓaɓɓu ga hadisi mun sha faɗin wannan cewa mutum na da wata bid'a in ba ta kai ga kafirci ba mummunan bid'a mai kaushi irin ta yan shi'a ba ana karɓa hadisin sa a yan shi'ar ma in na da ne ana samu waɗanda ana karɓa hadisin su waɗanda sun yarda da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tumar kowa a cikin su amma dai suna da matsala kai wane ne ya fi wani kaga wannan ba babban matsala ba ce ya ga wanda yake kafirta ko wanda yake cin mutunci su da cin zarafin ko wanda yake cewa Allah na canza ra'ayi ko ya da jahilci zuwa ga Allah كويتي جبريل هنا سوكاكن سيدنا علي كويتي ابن الحسن الحسين سنتين ونصر الله هذا غير ونن بابو شيعة ودى بيوات مثلنا بإذن تكون منك الأهديث المجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي مجاهد بابا الماجر ابن عباس يسو ثلاثين يسو تفسير ابن عباس يا رسولنا صلى إلى شيء سجودا ما بقى شيء عن سيدنا على كلامه قالت قالت عائشة رضي الله عنها كذا ما أدري عباس ني اما يو قوائي تي رواية لا عائشة قاك يجي وسبس عنك بابا بما كان تصل على كفر شمال يتي نانا نعم عائشة تتي ما كان بإحدانا إلا ثوب واحد من يلوك تند خير مباشرة دواني زني إن بند الغارة قدا تحيد فيه سيشي تتي فإذا أصابه شيء من دم هو أبو نجمي يشافيكي قالت بريقها في شيء أنفاني ديا ونسا قالت بريقها أي استعملت ريقها لأن في استعمال القول في محل الفعل واللي تسنن أبني جلا ربسي قالت بريقها أي فعلت بريقها في شيء أنفاني ديا ونسا yawunta بغفرها kafa تكركريشي da aka yi fafta da aka kenan in ba ya da yawa ma in ta sa yawu ta sa miyau ta sa aka yi fa kankare in ya kankaru to shi kenan tana iya sallah da shi haka bukhari ya amsa kalle dai ko bai amsa ba to mu sai ga ta gaba باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حتى قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حتى عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحب على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصر وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إيه؟ نعم إلا ثوب عصب عصب عصب نعم إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إهدانا من محيضها في نبذة من قدس من قدس أستار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز هذا خير قال ورواه هشام بن حسان عن حتى عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط wannan babi zai magana cewa mace tana iya amfani da turare a lokacin da ta yi wankan haila wannan ma abu ne mai kyau shi yasa kullum muke sun maza su karanta waɗannan babuban domin su san abin da matan su ke bukata wane ne aka ce ya samu turare ya kawo نجي نكوبا أقرا أما لي تسعيشي أكرا تأكسم مهتسا في الأولي سوابا الحكيم تبني ووصد قد شره هنسا لما إيه تأذت يعني شره هنا مختصر بشي كلسة مختصر أقول أول لسنة دا علاقة دا الآدم مثلا دا أكرا مسلسات الأسي سورة كتيوا مسي كيف ذاك سيتندو كيف ذاك لن أسيان كلي ita za ta sai makarta turare ita za ta sai makarta sabulu in ta mutu gidansu za a kawo littafa ne kuma kai za ka ci gadon ta jama'a kai da 'ya'yanka ku za ku ce gadon ta amma ubanta zai kawo littafa ne wani abuwa ne da gaskiya akwai nau'in ma abin kunya a cikin su da musulunci ko ba gaskiya ba so koma ma gaskiya shi a daidai lokacin da duk ta bayyana wasu abuwa irin waɗannan ba mu ce babu su rubuce ba amma ta ba mu yarda da su don kai inda za a ce diyarka ta aurar da ita ga mai ga wani mutum ya je yawon duniya ya yi wanda yake so shi adda ikonta a ce inda ta mutu ya aiko ma ka biya shi kuɗin kafanin da ya sai mata muna ganin za ka ce an makashin mutunci ko ba gaskiya ba da haka matsalan cewa wai da turare da abin ado da sauransu in aka je fata sharhohin muktasar jama'a duk da gazal da hoda da man shafi duk mace za ta sai makanta me na ta an ce da ita da duk abin da ta mallaka namijin ne to kuma ita za ta sai makanta dan wato da ni daga gidansu za a kawo mata kuma a dace cikin wannan magana alqur'ani da sunna da musulunci ba su umarni da abin da ba adalci ba haka waɗannan abubuwan ko da mu mujtahidai ne suka yi su sun yi ijtihadi sun samu ladan kokari amma wallahi ba su yi ne ba kuma duk wanda bisa ya hau kuskure Allah kuma ya musu gafara حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري أبو محمد وعليكم السلام قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ابن من؟ ابن درهم حماد ابن زيد ابن درهم ينادى وني ابو abokin karatu حماد بن سلمه بن دينار rarrabe suna da matuƙar wuya kamar da kuka san rarrabe Sufyan ibn Uyayna da Sufyan Sauri yana da wahala mun yi wannan magana lokacin da muka yi dogon sharhi kan su ko cewa ɗalibin ilimi ya kai rikice wani lokaci tsakanin gano hamadu ibn eh, Sufyan ibn Uyayna da Sufyan Sauri haka Hammad ibn Zaid da Hammad ibn Salama saboda sun yi tarayyar malamai da yawa da su 'yan gari guda dukkan su malaman sunna ku amma fa yan abubuwan da ke bambanta su idan ka tsaya kai jira son su za ka gano almajiran da suka yi tarayya gare su da malaman da suka yi tarayya gare su amma duk da salama shi an kuma ya riga amma duk da zai cikawa da wajen shekaru goma sha biyu da shi amma duk da zai shekara ɗaya cika da imamu malik shekara ta ɗari da saba'in da tara ya rasu cikin azumi ranar juma'a shi kuma Hamad ibn Salama ya rasu tun shekara ta ɗari da sittin da eh, bakwai ma shekarar da aka yi wata mummunan annoba a Basra Basra ta yi ta shan ta yi ta ganin annoba shi ma ya rasu ranar idin layya a cikin masallaci kuma yana sallah kuma za ka ji malamai suna fankama shi har wasu malamai na cewa alfarku bai na huma alfarki bai na jaddahima wannan jikan dinar ne wannan jikan dirham wa babba dirham shi ya babba kan dirham shi ya babba amma ibn salama shi ya babba a matsayin na babban malamin sunna wanda yan bid'a ke tsoro ko sunan sa ba su a saboda ne saboda yawan hadisan aqida hadisan sunna hadisan sifat wanda ke bayanin ubangiji da yake ruwaitowa in yi ruwaito hadisin nuzul cewa Allah yana sauka ya ce duk wanda kaji yana musu wannan arne ne ba ya sassauta musu ko kaɗan kama ta fuskar hadisi gaskiya amma duk da zai yana gaba gare shi saboda an yi lokacin da malamai ke ta malaman duniya hudu ne Allah ya raba su kwana kwana maliku yana madina azai yana sham hamad ibn zaid yana basra sufyan sauri yana kufa su hudu su ne malaman duniya kaga wanda kake malamin duniya ne ai ya kai ta fuskar rikon hadisin kowane su babban malami ne kalai da nake kun malamin sunna amma hamadu ibn ya samu matsala karshen rayuwarsa wanda ya sa Bukhari gaba ɗaya sai ajiye hadisansa amma Muslim ya ɗan ɗebo daga cikin hadisan da ya rawaito daga babban makarantarsu ita ce makarantar Sabit al-Bunani ne shine awfaqun nas Sabis? Ke sai tsitsin hadisai kamar goma sha biyu waɗanda ya tabbata ba su da matsala sai ya rawaito amma Hamad ibn Zaid Bukhari ma ya rawaito hadisin sa haka ma Muslim haka sauran malamai shi Hamad ibn Zaid ma bayan ya makance karshen rayuwarsa ya makance bai samu matsala ko guda ba yana da akalla hadisi dubu hudu bai taɓa kure ko a cikin guda ba saboda ne saboda da ɗauki bai da littafi har da cewa yake za ka da ya makance ne samu matsala ta kai da kan dogara ga ta'alika rabi <laughs> irin wannan matsala ta faru da kuma cikin da hali wato mm, rabewa tsakanin malamai 'yan zamani irin waɗannan yana da wahala amma yana da amfani to duk lokacin da aka ce eh, an hammar an sabit galibi an ci zaton ya zama hamadin bin salama saboda shi an babban ɗalibin amma kuma ko hamadin bin zai ya karatu gare amma ya ce hamad an ayyu a sukhiyani kuma galibi an fi zata hamadin bin zai domin shi kuma shi ne asbatun nas fi ayyub shi yasa zamu ga anan bukhari ya rawaita hadisin sa amma duk zaid an ayyu shekara 20 yana karatu gurin ayyu? shekara 20 amma fa bai taɓa buɗe majalisin karantarwa ba sai bayan rasuwar hammad ayyub a sufiyani sannan mafarkin ayyub ya ce masa ka buɗe makarantar sannan ya buɗe majalisin karatu bai taɓa tunanin zai buɗe kaga dai akalla shekara ashirin yana tare da malamin duniya irin ayyub shi ma ayyub bin abi tamima ya ne babban malami ne mashahuri da zuhudu jiyar da Allah ke raba wanda abin nan amma duk da salama bayan malamin hadisi ne gogagge ne wajen arabiya fasihi amma duk da zai bayan malamin hadisi ne gogaggen malamin fiqh ne shi ko ayyub bayan babban malamin hadisi ne shi ko zahiri ne ko duk duniya ta gaba sanin sa da gudun duniya amma cikin haka mutum ne mai ɗoyon kai mutum ne mai tsananin gudun shuhura sau talatin ya aikin hajji sau arba'in ma sau arba'in ya aikin hajji in zai na maka canza hanyoyi yake don duka a ga ayyuba da ya wuce saboda duk duniya ta san shi in aka zo ga gari sai da ta baifa dan me don sai ne so a ga ayyuba sanan sananne ne duk duniya ta san shi da shi waɗanda ke gudun ɗaukaka Allah ya ɗaukaka masu neman ta suna tsalle sai Allah duk kafar da su ne ya tabbatar da su ya hana da shi ma ayyub malamin sunna ne na taɓa faɗa muku wata magana a nan cewa yakan rawaito hadisi saboda shauƙin manzo Allah sa sai hawaye su su fito masa ko ba ka ba sai yana sai ya rinka wani ɗan kakin majina yana yana tarawa yana ma a cikin dukan majina akwai da akwai tsarwa yana so ya nuna musu wani mura ce ba mura bace kuma kaunan manzo Allah ce cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wa sallam yana da yawan azumi yana kokari sannan shi ma matsin yan bid'a ne wani dan bid'a ya zo har majalisar sai ce a karama kalla ya ababakar abubakar ya kira salaka ya ababakar uridu an as'alaka an kalima sai karkata ce wala nisfa kalima wala nisfa kalima karama kalla kalma guda ne kasance ko rabin kalima ni ba ni ba dan bid'a ba ni amsa ma dan bid'a tambaya kaga wato wannan hadisi <laughs> ya fito jigo daga jigo manyan malaman sunna shi ko an hafsa binti sirin ya karɓo hadisi daga hafsa ummul huzayn hafsa binti sirin ita ma ɗaya daga cikin mata sikat ne yana da wuya ka samu mace ba sahabanya ba ce malamai suke na ta sika galibin su majahili sai sahabai amma wannan tana daga cikin ثقات وعندما لم يسني نفسي أكل توثيق أنت هم بخاري لمسلم دي صور ما لم حديثي سن حديث أنت قال أبو عبد الله من إيه؟ البخاري أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أبو عبد الله البخاري كان هذا إسنادي ديو حماد بن زيد بن درهم عن أيوب عن حفصة أو هشام بن حسان الأدبي عن حفصة أو إن ديتي شبكة لينونا ينا التردد سواء ما لمنسا كو شكة تيعي تفين كواديس نما ما لمنسا كو سنة تردد شاش المخاري تردد يكو با تردد يكو ثم سنة سنة تردد يكو وانا تردد يكو <laughs> تردد عن <laughs> أمي أعطية نسيبة كو إنت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنا ننهى أن نحج على ميت فوق ثلاث تسي منكسا شيء أن هنا مي حجة أن نحج مي تكبة تكبة كان نسيني لقبا يزو صفته نؤدى كل متشالا أما دين أنا تتكبة كو to أن هنا mu yin takaba fiye da kwana uku da kowane إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أما إن جيني أنت نمسا تكبا توتا هنا دفعنا بهم ليه تكبا جماعة تكبا شيني برين أدو برين كاين كمشي da kwalliya da fitar da mafincin mace za ka idan surukinka ya cika kar kai mamaki in matarka ta aji ado kwana uku shari'a ta ba ta izini amma da ta wuce kwana uku ta tashi ga wani hali ta yi bidi'a ba a yadda a yi ma wani mutum ta kaba ba in ba miji ba sai dai a kwana uku kawai sau da kama tuna iya wa kalinta ko wanta ko ubanta ko uban mijinta tana irin su ba ta kwana nawa kwana uku kawai amma in miji ne ka ta nawa wata hudu da kwana goma kwana ɗari da goma sha takwas ko da goma sha bakwai wala na ولا wala da ta tsaye ta ce ba mu ba mu sanya turare wala nalbasa sauban masbughan ba musa rigar da an kari ne ba mu sa zane mai rini saboda shi ke da ado illa sauba asa sai dai wani tufa da suke ce sau sauba asa wanda yake saƙa shi ake yi ana kuma kawo shi daga ƙasar yamma. shi tufa ne da kamar ya zan ordinary kamar mu ce an hana mace ta sa in tana idda an hana ta sa leshi an hana ta sa galila amma tana iya sanya a kan fawata kagar an ce waka sun cikin najeriya na ina son waka sun haka haka sai kace sai dai sau ba asal shi wannan common ne kowa na sawa ba ka ayyada musa shi ba na ado ba ne amma in ta ɗauko super holland sassa kuma ga zane can ƙasa ana gani ta yi ta kaba kenan ba ta yi ta kaba ba saboda haka akwai buƙatar ta yi gyara su ko mai akwai buƙatar su rinka cewa cikin lokaci ko su ɗauki harkon karatu ake wa kadru na inda kuhuri an yi mana izini jama'a da ta ce kunna nunha an hana mu nan kuma ta ce an mana izini wai waye ya hana sallallahu alaihi wasallam hanga duk kun zan malamai eh ba ku da matsala ake wa kadru na an yi mana rahusa an sassauta mana an mana rangwame عند كل لغه عند مكي تاريخي إيه؟ نهيلا اذا اختفلت احدانا عند محيزها اذا اير متي وانكا لغه عند تجمع هيلا في لبغه من كس اظفار ان يدك سامون تبل بتي لترارين اظفار انا تكف اظفار انا تكف ظفار انا تكف ظفار بكف بظفار بسنة جماعة da alfar duk suna da ma'ana kuf turare ne amma irin wannan tsalgace wanda mata ke amfani da shi akwai shi yanzu haka in ka je madina za ka ga 'yan koli suna ce da shi cikin wata karamar roba yalo ne yalo ne kalar wannan kofi za ka gan shi guntu guntu suna sanya kamar ake guda biyu ko uku cikin roba ana sai da shi riyal biyar in an samu bugun hanci ya karshe riyal bakwai har zuwa riyal goma amma mu da yan gari riyal ji har riyal hudu muna samun shi amma na gani alhazai sun shi riyal goma to ka soma masu kashi yana da kyau kwarai duk lokacin da su kare wanka ana son su yi amfani da to shi wancan nasu ba irin wannan kala yake ne yanzu ba baki ne kuma aka yi shi kamar girman aka yi ta guntaye ne ko wani ɗan lankwasashe haka za ka turare ni amma na ne na dutse to shi ne alfar me yasa ake ce miki alfar saboda ya kama da zufu ya kama da akai ba amma ana ce miki ustu zafa saboda garin zafari na ƙasar yaman sun fi kowa shahara da sana'anta wannan turaren da ya ɗaci ƙasashen larabawa sai ta ce an mana izini mu yi amfani da shi mun kai kenan mace na amfani da turare idan ta yi wankan haila ko da tana ta kaba mace bai ta kama ya kamata ta sa turare bai kamata ba amma babu laifi idan jikinta ya nemi ta wari ta yi amfani da wanda ba ya fita musamman lokacin da za ta kwanta zaka tana iya sai amfani da body spray lokacin da za ta kwanta don kai warin jikinta ya dame ta Amin ta kaba wa ake mai ita jama'a miji ake wata kaba ko saboda babu wani wanda aka bukata ya ji kamshin jikinta amma ita in warin ya dame ta ta gusar da shi kamar da ke gusar da shi da sabulu sai ta gusar da shi da wannan amma turare mai kamshi wanda za a ji kamshinta to bau shari'a ba ta yarda ba alhakin mamacin nan ne ke wata hudu da kwana goma wani bai ga shawar ta ba bai ji kanshinta ba Sake wa kunna nuna an istiba'il jana'i kuma mun kasance annabi na hana mu biyar gawa rakiyar gawa wurin jana'iza za ka mace ba ta tafiya yi ma gawa sallah ba ta raka gawa zuwa makabarta amma kamar yadda muka sha faɗi idan tana masallaci kamar na makka ko na madina aka kawo jana'iza aka tada sallah ya halarta ita ma ta yi amma ka tashi daga gidanta ta je sallar jana'iza manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ke warawahu hisham ibn hassan an hafsata an ummi asiyata عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا sai ya tabbatar da ɗazu ba tare da ne yake so ne ke shigo باب دلك المرأة نفسها إذا تقهرت من المحيض وكيف تستغفل وتأخذ فرصة وكيف تغتسل نعم نعم وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من نصف فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاستذبتها إلي فقلت تتبئي بها أثر الدم تتبئي بها أثر الدم باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الوحيد وأن بابي zai magana cewa mace ana so ta ci da cuɗanya kanta ta murza kanta iza ta tsaharar kullum idan ta yi wankan haila wato kenan ana son ruwa a tabbata sun shiga cikin kanta wannan ga mata masu gashi da yawa kenan wasu matan mu ba su bukatar su amsa wannan tani da ta dan murza da ruwan ya shiga amma wata mai cilin gashi da yawa irin mutanen suwa ne to kaga irin wannan ya kamata a ce tana da ta da wani hukunci sai gashi ya shiga sai ruwa ya shiga cikin gashi sosai وكيف تغتسل كما يا كما تسي وانكا وتأخذ فرصة ممسكة تسامونك اللي من سرارين المسكي فتتب أو فتتبع نيكو فتتبع أثر الدم سيتبيدي كفن جني جني جماعة كاري جريش كيف إما تتكاري الآلة إما من فتشة بسي ذاتي كانت كامجن سينا كامرتا da haka yake da kyau mata su san da wannan hukunci ta shari'a na neman su da sa turare ko kuma maza ku nemo masu wannan turare idan za a samu turaren almiski jama'a ya fi kowanne ga mace yana kyautata matancin mace sannan yana kyautata tsaftarta sannan yana kaunatar da ita ga mijinta da haka a saye shi ni a sani na yana da tsada amma dai maza na iya saye sun sa to kaji idan sun ba da wani sabon lakari sun ce a biɗi turare wanga na gida mai arha sai a ɗan tarfa zai ko miski ne arha su aini ba su kasi ne mai kai arziki wannan ne kara ne kasi hmm, ban san wani wannan ba to kaji yana ka tarma mishi ruwan zaitun shi ma yana da shi muradi dai shi ne ka sani cewa alhakin matar ka ne ka rinka sai mata ɗan abubuwa kuma ba wani ne da cin more su ba in ba kai ba hmm. حدثنا يحيى لم بإبياني فدوهك وصبع لم يسكت يحيى بن موسى البلخي ما لم ينسني وسكت يحيى بن جعفر بك ما لم ينسني قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه منصور بن صفية بنت شيبة المكية عن أمه صحابا يأتي كرما عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة آه، wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gusliha min al-mahid kace ana son ta yi wanka na haila ya ba ta umarni ya yi kamata ta yi fa amaraha kaifa taghtasil sai ya mata umarni da yadda za ta yi wanka kana sai ce mata khudhi firfatan min miskin ki dauki wani dan kyalle ne turaren almiski fa ta biya sai ki tsarki da wannan kyalle kana kai fa ta tsahar ta ce ka ɗazan yin tsarki da wannan kyalle ta ga magana ta wuce ƙarfin maza kana ta tsahari da ya ce kai ki tsarki da wannan kyalle mana kana kai ta ce kin ƙaƙa ban gane ba kaga ashe akwai mata waɗanda wato sai an ba da yan uwansu mata sai eh, da wata magana ba ta yi na اكرمك الله kan الانثى الى wa قال لي sai da abban قال سبحان الله سيما طيب زال الله سبحان الله فقاها يكون لك كيف تركي فاجتبتها سينا جاو إلي نجدت فكيت هنا الله كوني واويا فقلت تتبعي لي أثر دنسلتي إلى جنيك هدا تو ديدي والنول انت تقوم والنشي خب to haka bai wanga bayani yana ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ashaddu haya'an min al-zikri fi khidriha to shi yana wannan yana daga cikin sirrin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita mata saboda su koyi karatu gare su karantar da mutane za ka yana da kyau malamai ku yawaita mata koyi amarmari da yawa ka gane amma in kuna iya karantar da su ka hudu halittar mallar ba su yawa ba Eh? <laughs> ka auto rudu ala jikan manzan su ajeji nake to amma matsala ita ce an waye gari yawa maza ba su karantar da matan sai ka ɗauki iyaka ka ba malam kai kana ganin ka yi ƙoƙari amma kuma kowa na amfani da karatun malam ban da ita gaskiya wannan bala'i ne jama'a kuma gaskiya ba na wannan zamani ne kawai ba da yawa mata sun sha wannan complain da iyalansu maza kansu suna complain cewa matan su ba wasu karatu gare wato wata matsala ita ce galibi a kaɗan raini tsakanin namiji da mace kusan wani wani sarki ya taɓa samun irin wannan ko mata ki tare na shi ƙwarai da gaske sai ya sa aka shirya kamarar yaƙi aka tara sojoji bakin fada sai da ya tabbata kowa ya haɗu sai ce zo sai don sai ɗan buɗe shagaki ki ba ki da yanzu. duk jiran suke in ba su umarni su sai su kashe kansu kowa na tsoro na ƙasar da in ba ke ma sai ta bushe da dariya ta ce kasuwa da muke jiya da daddare ne kai ta haka nan ka gani ku gane ta haka nan to kaga shi yasa wani malamin hadisi da aka nemo agaji ta gidansa majalisi guda ya kai ga sati an kai an kai shi ƙara ya an ka samu ƙungiyar mata an ka zagaya wurin fasili an kai musu magana gobe ana haɗuwa karatu sai ɗaya ce to jama'a ya kamata kun yi ta magana a ƙara karatu yanzu za mu ƙara guda wanda kuka da raka sai kuka bushe da dariya sai gano an ɗago shi ليس ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا to haka kun yi kamun kafa yadda ake yi to Allah ya samu dace wannan mata wacce ta yi wannan tambaya har na na isa ce ka mata malamai sun ce ita ce asma'u binti shakal kuma imam muslim ya fito baro baro da sunanta wani hadisi ya nuna idan malami ya bayani ba a gane ba yana da kyau cikin almajirai wani ya tashi bayani har dai inda izinin malam to kaga tana na isa kusan a ce ba ta bukatar izini ko Malamin suka ce kuma wannan ya nuna karami yana iya karantarwa gaban babba abin na aisha yanzu gaban manzo Allah ne take karantarwa saboda ganin ya dace ta taimaka masa a wannan wurin yawwa to kuma yana daga cikin abin da ke nuna mana irin kunyar da manzo Allah sallallahu ke ita wanda ke nuna idan malami na karantar da mata ya kamata ya zama mai ladabi irin malanta sai zai na sakin baki yadda ya ga dama yana abin da bai dace ba sai rai ne shiga tsakaninsa da mata ya kasance karatu baya da muruwa baya da matsayi a gurinsu sannan wannan hadisi ya nuna wato tsafta na daga cikin addinin musulunci kuma addinin musulunci ya koyar da mu tsafta kowane bani mazan mu da matan saboda haka idan ka gan mu kazamai to ba karanta wa musulunci sai muke aiki da ita ba babu ghusl al-mahid ghusl ko babu ghusl al-mahid حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن, أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرج بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم باب غسل المحيض وإنما بابي إذا كمل وانتن هذا الإمام البخاري لو كتير يقول حديثي بأكو قبالي أما في تيكتك تكوني باش ما يشتونا وإن الحديث كاظوني ذي ساكي كاومنا لو تسيلا نمت حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور شين الأب منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة المكية أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سكي وتما كانت في أم مدينة فكنا نتاك عارف سؤال في ميدا أدن عظمة فإسة كانت في أنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط فأكتب منذ ألا يا ذي وانصر هيلا قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة مازال زال كي قال لي سورارين مسكي كي كي الولاء أكو قالت يا فتوضئي يا غيرك كاتعني شيكو الفايا وانا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا كثير على يجي كن يريمة بياني فأعرض بوجهه سيقوم كما ولولي يتكلم أو قال توضئي بأقوتك لتك ذكي تركيد فأخذتها حين جاوت فجذبتها للتثبيت أصبحت شعر هو متهيئني مثل بعين يعني. فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة بيان عن الله النبي كيف باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا, حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاذت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة, ليلة الحزبة فأمرني من آه، فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت نسكت إيه؟ to eh, halarta ni ma a rasulillahi sai kuma na ma annabi sallallahu alaihi wasallam a mun yadda da namu wanga ire-iren waɗanda buge-bugen da ka gane su na misra matsala gare su yanzu tsarin hadisin tahira shirin kuwa wato abinda an matsalar su ba masa na ce ta daƙiƙe wajen buga ka ba kwamfuta aka ba umarni ta yi aiki ita kuma kwamfuta ta kwalata sai ta gaggame abubuwa masu kama da juna ta ba su hukunci iri guda don haka mu bar shi yadda namu yake lokacin da aka yi waɗannan kwamfuta ba ta zama gama gari ba sai masana babu intishafil mar'ati inda ghusliha min al-mahi wannan babi zai magana cewa mace ta shace gashin kanta lokacin da ta zo yin wankan haila حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه ابو ذكي مولاه قال حدثنا إبراهيم ابن سعد المدني قال حدثنا ابن شهاب محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فتناي حرم تارد منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم ورن هج بنقانا فكنت ممن تمتع ina daga وعند سكي تمتعي suka fara umra daga baya suka yi hajji tamatta a wani ne suka yi hadiya da su wanda suka yi tamatta ba su zo da hadaya ba ma'ana kenan ta zo da niyyar ta umra ta yi hajji bata zo da hadaya ba sai ta yi a nan ta saya ko kuma za Allah sallallahu alaihi yanka mata fa za'amat annaha hafu ke ma'ana fa za'amat eh nan ji ba asha ahsan ala ramana kalle ta yayi ga ganewa ba kalan ku ba baki da hanci eh za'amat ay qalat na yi muku wannan magana shekaran da za'a za'ama takan zo da ne da ma'anan qala babu nau'in shakka cikin magana amma asalin za'ama babu hal shine mutum ya faɗi abin da bai da tabbas za'ama allazina kafaru Allah yi ma sun yi riya akwai ƙarya ciki kenan أما زعمت تكذب على غير بابها كما إن كذب تكذب بمعنى أخطاء كذب أبو محمد شمو موتاكم أي أخطاء أبو محمد <laughs> فزعمت أنها حاضر ليست ساي حيلة ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة فتجد أركيب بحر لوكة دجر عرفة يشبه فهكذا أجي عرفة ba ta yi umra ba da a ce ko da da jarin nan ya ɗauke mata to sai ta je cikin jarin nan ta yi umrar ta dawo sai ta sauka arafa shi ke nan ta yi aikin hajji فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة حتى منذ الله ينزكم فا حتى يكاو قبن da لا تقوى بعرفات وإنما كنت كما تعتد عمره نيكو ناظني دنيئي متأى بأيت العمره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك sai mu Allah ya ce masa ki kwanci gashin kanki wamtashiki ki yi shata wa amsiki an wamsiki wa amsiki an umrati ki dakatar da umrati ba matsala fa fa'alta take sai nayi haka falamma qadaytu al-hajj lokacin da na kare aikin hajji amara abdurrahman sai ya umarci abdurrahman dan uwanta lailatul hasba lailatul hasba ita ce rana ta ƙarshe bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya gama zaman mina ya gangaro bai bai isa makka ba sai ya kwana a hafa alkukun muhaffa khalilan ya'uja bil muhaffa wanzila wala tabghi an haifihi duk yana magana wuraren da manzo Allah ya sauka ne wani aikin hannu to ranar da manzo Allah ya sauka a muhasba daga a wannan karin sai yace أوسي لإتاء أدرامان أول تيجي لإتاء لو كو أمرا فأعمرني من التنعيم في لو كو يفعل لو كو أمرا لدى التنعيم إن دي يزوه ما لم يستمر في كو متى يستمر في مسجد وعائشة مثلا كنان كان أدني ليبا كان يفعل مثلا في ببرا لو كسل لما ولي يزوه يجي شغوها من المكة مكان أمرا في التي لك ما لدي أمرا تا واتي لي واتي جنسا مكملا وضع wannan hadisi menene hujjar bukhari a cikinsa na cewa ba ce mai intishaqul mar'ati inda ghusla min al ne aka kawo anan sai hujjarsa a wannan hadisi ku lura fa ba lokacin da sai wankan haila ne manzo Allah yake masa maganar in kubira a ba lokacin da za ta yi haramar aikin hajji in kubira a saki wamtashiti ki kwanci ki banye gashin kanki ki yi shata wa amsiki al'umra ki aje umra ki kama haji ashe lokacin da za ta yi wankan aikin hajji an ka ce ta kwanci gashin kanta ta shace shi wankan aikin hajji jama'a ne matsayin sa shari'a musabi ne in ba aiki da yana taɓa aikin hajji a karamar kallon wankan haila ba menene ashe idan ya zama a wankan mustahabbi ana kwanci gashi a shace to ga wankan wajibi ne yawwa min babi aula halar da yana ya ce min babi kun sa na min babi aula wani yaro ya tambaye baban sai ce baba kullum ana karatu sun ana min babi aula sai ce ka taɓa shiga ruwa ya ce awo ka iya iyo ya ce awo ya ce ta in an ka ɗauko mutum ko da ya iya iyo an ka ɗaure mai hannu an ka kaɗa ce ku. yana iya hita ya ce a'a ya iyawa الان ان يهيوبك وما انك دولي من اهم والد او انك كاو حاسم دوتي انك دولي من اهم انك كان اسم اكتشك يكتي وانا وانا زي نسي لحاجة يكتي فهو من بعد او لا من بعد وكرن توادني كرن توادني ثاني نعم حدثنا عبيد بن اسماعيل لا كان اسم من بعد ايه ومنا لا صلاة الجميل نعم. جدا باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أه-، فإني لولا أني أهديت أهديته فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا خائف فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشقي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي بكر نعم أرسل معي أرسل معي نعم عبد الرحمن سيدنا نعم أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيض هذا دولنا ينا إيه شكاك الكشم وانتم باريكو فأما ليك حديث قداني ذي كاوشي da دا معنا تو سي سي ساكي مصابي يتي ونن بادي زي مغانا تيوا مكي تور ورغاشن كنت لوكتن ونكر هيلا حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة ستي ممفتا أرشق أرشق وتنزل حجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da suka fita gaskiya kwana hudu ya rage zulhajji ya kare amma sun kwana guda a abin nan inda ake cin abu yara ali a sunan shi zulhulaifa a zulhulaifa kaga ƙarshen ƙarshen watan zulhajji kenan zulhajji zai kama in ya kai tara ga wata sai ne sai fara aikin hajji sai abin nan ya kai takwas ga wata sai sai fara aikin hajji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل سيما قال صلى الله عليه وسلم جماعة وندك يصني حرم عمرائي إيه؟ فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ني إندا من زود هدية بدا عمرة زيني تليانون وندي زود هدية صدق وجن هرمي بشي باي حلتا يتمتعي خودي إيراني خويني إيه إفرادي فأهل بعضهم بعمره وسن سكي حرما ده وهل بعضهم بحج وسكي حرما ده حجي وكنت انا ممن اهل بعمره لي ان عائشه رضي الله عنها هنا تقول ان سكي حرما ده فادركني يوم عرفه في ولن عرفه يتم وانا حائل بن قبل تركيبا فشكوت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم سيني كي قارا ورم صلى الله عليه وسلم فقال دعي امرتك في في حجي امرك وانقضي راسك فانتي غاشن كنتي وامتشتي في شاتا شاتي غاشي وأهلي بحج في هلا في هرم حيث الهجي ففعلت في لي حكرا حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل أك زورانا محصب أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر سيد أيك أنا عبد الرحمن البكر كاردني فخرجت إلى التلعيم سيدة تزوى قول العشرة تلعيم فأهلنت بعمرة مكان عمرة في إلي هرم هذا عمره مدد الأمرة كان رسه قال هشام هشام يتي ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة بحج في باب قاتتي هدايا با باب قاتتي أغريبا باب قاتتي ولينكابا سبودا مي سبودا آه، أي انت يقوم إفرادي بعد ما تفعل إمام البخاري يهجى دوانا أكان ما تتقنت جاشن تا ورين هيلا أما ونن هدي ونن hadisi yana nuna wajibi ne ko mustahabbi ne mafi yawan malamai in banda abdullahi bin amr bin al sun tafi akan cewa wannan ba wajibi bane cewa mace ta kwanci gashin ta ba wajibi bane sai dai wasu sun kafa sharadi cewa idan ta san ruwa bai kai ga tashin ta gaba ɗaya an ya taɓo kwakwal wato kanta dole ne ta kwanci kamar wadda ta yi kitson roba kun ga roba na iya hana ruwa kai ga wani sashen lafi da a lokaci dole ne ta kwanci amma da ta yi kitso wanda an saba da shi ko ta yi tuƙe wannan lasiliya duk ba zai hana kai ba ina gaggawa ina so mu karanta babi guda saboda likitan mu ya zo da bako akwai tambayoyin da zamu yi shi wannan babin da zamu karanta shi ne yana ƙunshe da wata tambaya da da na so mu buɗe jakar mu a ciki amma yanzu sai mu karanta shi sai mu ba likita dama yi bayani a sati na gaba insha Allah sai mu sake karanta babin sai mu faɗi mu kuma abin da muke da shi a wannan babin باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل ف... نعم والأجل فيكتب في بطن أمه باب مخلقة وغير مخلقة wannan babi zai yi magana cewa a cikin jinjiri da ke cikin mahaifar mace akwai wanda Allah ke nufin halittawa da wanda ke nufin halittawa حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عبيد الله بن أبي بكر ديك أنس بن مالك لي بعدها بعد جبابان سيكي رواية بعد كاكنسا سنس عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يتي الله تبارك وتعالى يا وسلت ملائكة بولم هايفا يقول يا رب نطفة من ما لدينا كرن تاشد سيقا بيه يا رب نطفة كوكما يا رب نطفة ليه معنى يا رب نطفة وي أبنجدي كاحل السيش نطفة كما كما سيزن نصب على إيه، المفعول ko kuma ya rabbi nutfatun ai hadhihi nutfatun waqa'at ubangiji ga ido na ya shiga cikin mahaifar ga Sai idan wani lokaci ya kuma sai ce ya rabbi alaqa alaqatun alaqatan kamar da muka faɗi da shi ma sai ubangiji igon nan ya koma tsoka ya koma abin nan sarin jini ya rabbi mudgha can bayan wani lokaci sai ce ubangiji sarin nan ya koma tsoka me ke tsakanin wancan da wannan da wannan كان أربعين أربعين كما يجي حديث آه، الصادق المصدوق ولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي في حديث فإذا أراد أن يقضي حلق خلقه إذا أبين دينا نفن يهل السوانن قال أذكر أم أنفا كي ملائكة يتي أبين دينا نجي لكم أتي شقي أم سعيد لو تلك ودن الجنة فمرزكم رزق يا أرزق لي أربو تامي لكن أتكرت Ya ki halatta ki haram arzikin ka duk kana cikin mutane saurin ne mako madalla wal ajalu yaushe ne zai mutu kana nan kana ta ya security an ce zana dan ne zubai ko kwana ganin hawa kuma in ajali ne mutuwa zai aljannun nan da ya kawai masu shiga suna kakkamu zuwa za su duk inda ya kai bari kai soja ya kwana bayan ya ce sojojin da zubbe da su ba musulmi amma zai ka kai kai da ya kwana saboda mala'ikun mutuwa sun rika shiga cikin gidaje ana ta gasu guda guda suna zaune su uku ko su hudu ko su biyar sai dai su ga banta kan mutum guda su ba saboda kasa ba kowa ba sai su zura da gudu sun ci ba wani aljannu mutane da ne eh ramuwa ce lokacin ramuwa yayi yau ma na karanta a intanet suna nan suna kira kira duk Allah dai a dai zawo a zauna lafiya ai kan dan fulato dan fulato na kowa ta gaya muku sai kwarai da gaske ku dai bari a eh ku bari a kowa ya koma garin matsiyata فيكتب في بطن أمه sai a rubuta waɗannan abubuwa tun ɗan adam na cikin cikin mahaifiyarsa me yasa imam bukhari ya kama wannan bari muna maganar kaila eh sai yasa nake bari mu cimma mu ba mubaliki ta dama a nan bukari yana so ya tattauna matsalan yin al'ada lokacin da mace take da ciki wannan jinin da ake magana shi ne zan yi sharhin wannan hadisi cikakken sharhi insha Allah ta'ala da ra'ayoyin malaman shari'a dangane da hailar mace mai ciki amma daga cikin tambayoyin da zamu yi likita muna so su a su fahimta likitocin zamani me suke da shi game da hailar mace mai ciki ubangiji Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya Allah an fara da karatu mu da karatun da muke yi idan mai kuskure ko kuskure da harshe Allah ya ba mu ikon gyarawa wa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sani sai ka gabatar mana da bakonka da ke alkawarin kawo mana sannan sai mu masa tambayoyin da muku muke wani na ganka da wani dogon handa a ban sani ba عليكم likita da sunan alaikun marhaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ya kasance satin da ya gabata akwai 'yan bayanai da aka tado su kuma na ce a lokacin insha Allah zan yi kokari na taho da likita yadda yake kwarewa a wannan bangaren da ya shafi matsalolin mata da haihuwa to wani ya tafi kano so shi ne yanzu muke kokari dan a lokacin an dan bayani ya zo a kurkure idan haka ba mu samu damar gaskiya mu saho da wani ba to amma yanzu insha Allah Dr. Bello Muhammad wanda yake daga Zamfara da Kwarkwasi Dr. Bello Kwarkwasi shine sunan da ya yake aka fi sanin shi da shi cikin asibiti kuma suna wannan bangare ne ina jin abin zai zama kamar a tsarin tambaya ne da abin nan ko eh, muna iya dunkule maka a takaice dokta muna maka barka da zuwa kamar yadda ka gani ɗaliban ilimi ne a nan na shari'a muna karanta abubuwa waɗanda suna da alaƙa da fannin ku muna son mu ji abin da kuke faɗa a kai domin mu daidaita shi da abin da muke karantawa na tabbata wannan zai fi bamu wato cikakkiyar fahimta ta abin da shari'a take nufi wannan hukunce-hukunce a wancan sati mun karatu game da mace mai isti'ala wacce jini yake gwabce mata ya zo a lokutan da ba na al'ada ko kuma al'ada ta zo ta zarce lokacinta musamman irin wannan zamani da mutane ke amfani da contraceptive wanda ka san da sai sai ta nasu suna sa fluctuation na al'ada ta je ta dawo da sauransu to sai muka buƙaci mu san shin maganar istihala wani ciwo ne wanda yake zo mace sakamakon wani sakaci daga ɓangaren ta abu ne wanda ake iya magancewa ko akwai wasu hanyoyi da ake amfani da su a hana yaduwar wannan ciwon menene shawarar likitoci game da mace da take istihala shari'a ta ba ta hukunci hukunci game da ibadarta da tsarkinta da sauransu amma menene fahimta kuta likitoci akai da kuma sai ga shi Musa sake cin wani karatu wanda har yaushe ma yana a attention naku mace mai ciki tana haila za ka yanzu da a takaice tambayoyin nan guda biyu za ka amsa mana matsalar istihala ne yake kawo ta mu mene ne maganinta sai matsala ta biyu mace mai ciki tana haila bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah uh, zan so in fara da shi magana istihala eh, shi magana istihala wato zuwa ne jini wanda zai samu mace wanda ya kasance ba na haila ba mu a wajen mu fahimtar mu shine malama addini ke kira wato jini istihala akwai shi a cikin likitanci na zamani gare mu shi jinin na haila kawai yana iya zo ya zama kamar misali ya zama ba jinin da ta saba samu ba muna ce mai misali menorrhagia wato idan jinin ta saba tana yin kwana uku kawai a yi wanka to sai ya taho ya karu kwana biyu kwana sama ga kwana uku da ta saba wato tsawon jini ya karu kenan to wannan ya zama menorrhagia jinin ne na haila amma wani abu ya shiga ya zo shi jinin ya ƙara kwanakin da ya saba yi bisa ga al'ada ko kuma shi yawan zubar jinin ya ƙaru bisa ga yadda ta saba misali suna amfani da pad guda biyu ga yini sai ta zo suna amfani da fad guda biyar ko guda hudu to wannan yawan zubar jini ya karu saboda haka ya tashi daga jinin al'ada ta saba samu zuwa ga wanda ba taba samu ba an iya tashi daga mil guda talatin zuwa mil tamanin mililita to idan jinin ya wuce mil mililita tamanin to jinin ya tashi daga na al'ada da saba wato na haila ya zama ciwo to wala Allah ko da kwanakin al'ada din sun karu ko kuma ba su karu ba yawan jinin ne da ke zuba ya karu to akwai abubuwa da yawa da ke sashi daga ciki mana ya faɗa cewa wa'annan kun tashi da ake amfani da su yana daga cikin abubuwan da ke sa jini ya ƙara zuba ko kwanaki ne su ƙaru ko kuma shi yawan zuba jini ya ƙaru bayan wannan akwai infective process wato kwayan cuta wani allah ilan fad da take amfani da shi wani kuma amfani da fad da ilan na amfani da ragga wanda ke da tsafta to wannan zai sa waɗansu microorganisms sai su shiga cikin eh, wannan mahaifatata ta sai su haddasa da ƙaruwar wannan jini na uku kuma akwai abin da muke cewa fibroid ina ji shi ne hausawa ke cewa ma kwanci wannan kwanci da suke cewa wato wasu su yadda suka fahimta cewa kamar yaro ne an samu ciki sai zai kwanta to ba haka bane wani ciwo ne wato cikin mahaifar mahaifar mace sai ya samu kumbura ita mahaifar sai ta kumbura to lokacin da ta kumbura sai kasance jinin da ke zuwa ga wannan mahaifa ɗin ya ƙaru sannan yawan ita mahaifar kanta ya ƙaru saboda haka idan al'adar ta zo to za ta zubar da jini da yawa A akan haka za ka shi mace ce masu symptomatic fibroid idan mace ta zo da wannan to za a ga cewa sun jin mata aiki an cire wannan kolon din wanda ke sa zuba jini din ba wai da ne ya kwanta ya kasance cikin ya kwanta a'a dama ba ciki ne tun da farko to wannan shi ma yana sa jini ya yi ta yi ma mace zuba fiye da yadda ta saba ko yawan shi ko kuma yawan kwanakin sa sannan akwai abin da muke cewa intermenstrual bleeding wannan kowace mace mai al'ada ana ana son ta yi al'ada wato bayan kowane karanci kwana ashirin da ɗaya bayan duk kowane kwana ashirin da ɗaya ta yi jinin haila sannan mafi yawanci bayan kwana talatin da biyar kenan wato duk mutum da ya kasance tana al'ada tsakanin sati uku zuwa kwana talatin da biyar ko yaushe kan zo mata to wannan lafiya da wata ce amma idan ya kasance sai bayan kwana talatin da biyar ya kan zo to wannan ya wuce kafa limit na normal to da rashin lafiya ta shiga wata zalika idan ya kasance tana yin al'ada ƙasa da sati uku jini ya kan zo mata amma ƙasa da sati uku to wannan shi ma akwai rashin lafiya ciki sannan shi ma kamar yadda muka faɗa duk wannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ah, bayan wannan akwai kuma abin da muke cewa abnormal uterine bleeding shi wannan abnormal uterine bleeding shine idan aka cire duk waɗanda abubuwan da aka yi bayani wanda ke haddasa karuwar zubar jinin mace wani Allah ko ga yawan kwanaki ko kuma ga yawan shi jinin da ke zuba sannan duk waɗannan infective process in ba su ciki ba waɗansu magunguna da take sha duk waɗannan ba su ciki so sai kasance sai a zo a dubi abin da ke haddasa wannan bar Allah kilan domin akwai dangantaka tsakanin kwakwalwar mace da mahaifarta akwai waɗansu sinadarai da ita ƙwaƙwalwa ɗin ke saki su kuma waɗannan sinadarai idan aka sako su daga hypothalamus hypothalamus ne mai sarki ƙwaƙwalwa yake sannan zai ba da signal zuwa ga wasu ƙallemin mahaifa muna ce wasu ovary ba sai kan fassara su da hausa ba su wannan ovary su ne ke sakin kwai wanda zai hito na tashin mace zai da maniyin nan a bara da so dole wannan ya san electricity collection haka abu yake tsakanin kwakwalwa da wannan kallewun mahaifa da zuwa ita mahaifa kanta shi za ta samu imbalance tsakanin waɗannan electricity connection ɗin to zai zo a samu wannan zubar jini wanda ake sani da abnormal mechanism jini to a takaice dai wannan shine bayani wanda zai iya bayar a fannin likitanci game da jinin istihara likita can eh, mm, shekarun baya an ta tsoratar da mata dangane da wannan fad da ake amfani da ko akwai wani bincike na gaskiya da yake tabbatar da akwai wasu illoli tattare da fad da ake sai da yanzu ko na kamfanin owners ko na wasu kamfuna ko akwai wani bincike ko fara kai to eh, duk lokacin da aka samu irin waɗannan korafe ya zama kalubale da mu al'umma musulmi da mu tashi mu bincika bai sani na dai har yau babu wani ƙararren bincike da aka yi wanda illa cewa akwai cutar sannan kuma ba zan iya kore cutar ba domin wannan mutanen da an ce wato mu ne su dole ya kasance mun rike su maƙiya ɗin ilan shawar da zan bayar mu mai kuɗi mu riƙa ita wannan fashi da ake idan ba mu san da ake yin ta ba fadar mu mu samu kamfanin mu na cikin gida mu riƙa yi wa'annan fashi domin dama da duk abin da ake bukata daga ce kasance ita mace tana amfani da wani abin da mai tsafta domin kamar ne bayanin azun daga ciki abin da ke sa zubar wannan jini istihala da ya kasance mace tana amfani da faɗin ko raga wanda ke bai da tsafta wanda zai sa kwayan cuta su hau sama su shiga mahaifarta har su haddasa mata da wannan wasu mahaifan zo ya rufe musu mahaifa ya kasance ba su haihuwa to ba zan iya kore wannan ba kuma ba zan iya cewa akwai wani abu da tabbatar da cewa kai shi ba sai dai sai kalubale ne gare mu mutanen lab da mu likitoci da a shiga bincike a gano me gaskiya al'amarin likita hanyar da Allah ya haƙuri idan akwai wani bincike na zamani da ke nuna kazuwa da mace lokacin al'ada ko kuma ma intanet na shahala akwai wani sa ita ta wannan na'am haka din ne idan mace tana al'ada kuma shi ban san na shi dai al'ada din domin ko mace za a ga idan zan mata aiki kamar yadda muka faɗa a wancan uterine fibroid lokacin da mace tana zubar da jini ne da yadda ya kamata to ya kamata a je a mata aiki domin a cire wannan cutar to lokacin da take al'ada akan guji yin wannan aiki din domin abin da ke faruwa lokacin jini yakan taru zuwa ga ita mahaifa ɗin hanyoyin jinin mahaifa ɗin yakan buɗe saboda haka abu ɗan kaɗan na cuta yana iya shiga shiga ya ɓata mata mahaifa ya kasance ya kawo mata illa ko nan take ko kuma bayan wani lokaci to eh, bincike na zamani ya cewa lokacin da mace ke al'ada ne wannan hanyoyin jini na sukan buɗe na zuwa ga mahaifarta saboda haka za a ga cewa idan aka duba suka ne lallai akwai hikimar cewa mutum kai ya samu da matarsa lokacin take ke al'ada domin yakan iya tura wannan abin mai infection din abu kaɗan sai ya shiga cikin mahaifarta ya kawo mata illa domin za a ga cewa ko a ayyuka da ake yi an ƙaramin aiki da za a mace ko da na eh, wani wanda bai taka kara ya karya bane to ba a son a yi shi lokacin da mace take haila din saboda tsoron tura wannan ƙwarar cuta din sannan wannan ƙwarar cuta in baya da ƙarai ƙarama kaɗan ta yi ta je ta haddasa cuta ta haddasa wannan saboda akwai hikima da alƙur'ani ya hana cewa